ji malam Musa Yusuf asadu suna akan wannan zance yasa jama'a kowa kace kunne ya ji zancen da za mu yi anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimaki sarki zaki Allah ya karawa sarki zaki imani da kuma ainihin wasu lafiya tare da kai shek a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin na farko muna wa al'ummar duniya a musamman wanda suke bibiyar waɗannan shafuffuka a barka da sallah Allah maɗaukakin sarki ya sa ibadar da muka yi ta zama karɓar a gurinsa abin da ya gabata kuma ciki na kurakurai da muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa ko da kai ya rangwame ya karɓa domin ba wani wanda yake da tilas idan yi aiki ya ce Allah ya karɓa a annabawa ma da suka fi kowa alaƙa da Allah mai kyau ka ga suna aiki ne sai su biyo aikin da addu'a ko Allah zai karɓa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin lokacin da Annabi Ibrahim ke gina ɗakin Kaba da ɗansa Isma'il suna aikin amma Allah yana ce mana wa idh yarka'u Ibrahim al-qawa'id min wa Isma'ilu. wa na rabbana taqabbal minna sannan su Allah ka karɓa daga gurinmu mu in annabawa za su yi aiki ta hada da addu'a wannan yana nuna maka dukkan wanda yake mabiyin annabi ne shine min babu aula in yi aiki ya biyo aikin ya hada da addu'a ko Allah zai sa aikin ya zama karfi a gurinsa muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa ibadun da muka da addu'o'in da muka sun zama karfi a gurin Allah abu na biyu kuma sarki za ki magana da kai Ya ce a musulmi ɗan uwan musulmi ne duk inda yake a duniya haka yake a ka'ida ta musulunci yanzu sarki ka san cewa yanzu ka ga inda kai kana gana ku amma yanzu haliyan kana zaune a America addini ya haɗa mu da kai to yanzu idan ina da ɗan uwa wanda muka fito uwa ɗaya uba ɗaya idan addini ya raba mu da shi to Allah ya litsinta min in so shi sama da kai wow ko da ma addini ya raba kuma in dai addini ya raba eh. a ka'ida ya kamata in fi sanya ka sama da shi oh. kaga kai ba mu haɗa kasa da kai ba yanzu ko kai kana gana a halin yanzu kana Amerika. kasantuwar addinin musulunci ya haɗa mu kai da a ci a najeriya ina da wani ɗan uwa wanda shi kuma uwa ɗin ba yi maka fito gida ɗaya hmm. amma idan ni ina musulunci shi bai musulunci hmm. kai kuma tunda musulunci ya haɗa mu Allah ya wuce mun in so ka sama da shi Allahu akbar Allahu akbar kaga musulunci na'am so na haka musulunci ya kulla wani irin alaƙa cikin kumantaka da sunan addini wanda ba za ka taba samun wani addini a duniya ba da ya yi irin wannan alakar ba addinin musulunci ba shi yasa alakar da annabi ya kulla tsakanin muhajjar da sa, idan ba nan kana kashawa a Qur'ani yana faɗa maka wani abu ba ka karanta hadisi aka ce wannan abin ba zai taɓa yiwa a duniyar musulunci a ce haka yayi ba bayan ‘yan uwantaka al'ikha da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ‘yan uwan juna ne to alaƙar da annabi ya kulla tsakanin musulman da suka rayu a zamanin shi sai da suka wuce wannan mataki suka tafi mataki na ruhama ubainahum suna jin tausayin junansu sai da suka tafi mataki na wayu kiruna ala anfusihim sukan fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata wannan da nassun ƙur'ani. hijira da aka yi aka tafi madina kan ka ɗauka cewa sarki idan kana ba ko shiga madina kai ne kan ka zaɓi inda za ka zauna ba haka yake ba a'a saboda ƙaunar da suke ma wanda ya baro wani gari ya zo garin su dan addinin Allah to sai an yi ƙura'a ko da eh. kowa yana shi zai karɓi hukuncinsa kowa yana shi zai karɓi hukuncinsa kowa yana shi zai karɓi hukuncinsa haka annabi ya kulla alaƙa ta yadda balarabe da san mace a wancan lokacin hmm. amma wani saboda ƙaunar da yake maka dan Allah yana iya zuwa ya nuna ya ci ga matansa guda biyu ka nuna wacce kake ganin ta maka shi kuma ji ka in ta gama idan ka aura hmm. ya ce zai raba dukiyarsa biyu kai ka ɗauki rabi shi ya ɗauki rabi su kuma da yake suna da a waɗanda suka yi hijiran sai mutum ya ce matanka Allah ya masa albarka dukiyar ma Allah ya mata albarka nuna min hanyar da ake nema nima in shiga hanyar nema eh. wannan kuma ƙur'ani ya haifo mana haka cewa wai utiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa da haka Allah ya gama magana da ya ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mumine maza da mumine mata duk inda suke a duniya sashi yana ƙaunar sashen su wannan ita ce ka'ida saboda haka yana da kyau a duk Al-Qur'ani babu inda za ka samu inda Allah ya ce mai koyi da waɗanda ba musulmi ba sai a guri ɗaya su waɗanda ba musulmi ba lokacin da babu musulunci su kansu isu isu ba sa zaunawa lafiya Mm-hmm. amma duk lokacin da aka ce maka akwai musulunci a guri da kuma sukan iya dunkule kansu kaga suna iya fuskantar musuluncin don faɗa da shi mm-hmm. Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a suratul amfani aya ta saba'in da hudu ya ce mana wallazi na kafaru wa'inda suke kafare ne inda akwai addinin musulunci a guri za ka gaba a zuhun ku ba sashen su sun haɗa kai yana ƙaunar sashi sai Allah ya ce illa aluhu. in ku ba ku aikata haka ba kuka zama haka sashen ku ya zama yana ƙaunar sashi kun fita na fil arzi ko fasadun Kabiru. to da tana mai girma sai ta faru a bayan kasa ga wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai suka ci da wuya ka samu inda Allah zai ishara ya ce koyi da wanda ba musulmi ba sai a nan wajen so shi yasa akwai matsala ta cikin gida akwai matsala ta waje sarki abin da ya shafi kafuwar isra'ila yaushe aka kafa ta wannan tarihi ne da zai ci mana zango da mafin da isra'ila take zaune yanzu da kasashen da suke kewaye da ita na larabawa da yadda aka yi aka zo aka kafa isra'ila duk mutumin da yake karanta tarihin musulunci yake bibiyar abubuwa bayo ya fara ba ya hmm. san ba wani abu bane ba ku mutane ne aka zo aka zaunar da su a garin da ba garin su a gidajen da ba gidajen su ba misalin da masu saurare kawai za su iya ganewa kamar kai ne yanzu kana zaune a gidanka shi kai wani ya zo ya fitar da kai gidan ya dawo waje shi ya zauna gidan hmm. a wajen ma kana roƙon ya barka ka ci gaba da rayuwa a wajen wajen ma yace ce baka isa ka rayu ba sai ka bar wajen wannan fa ne a takaice mu'amalar yahudu da kuma mu'amalar da suke wa ƙasashen ko musulmi a ƙasar Falastini. Abin da ya faru aka kafa Isra'ila da yadda aka taso da Yahudawa daga gurare da daban suka dawo nan gurin tarihi ne wanda yake mai tsawon gasken gaske. To amma babban jaririn da yasa na ce a zaɓi wannan maudu'in kai magana a kansa. Hmm. Akwai wanda Allah ya jarrabe su Yakin kin ahalus sunna musamman waɗanda ake ce musu ɗan izala ta yadda ni ashaji wasu na faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa duk tushen ta'addanci duniya wahabiyawa ne ɗan izala ne da yiwu ba mamaki kai ma ka shaji eh na shaji a shi na gwada wani bawan Allah yawwa eh, yasir ko menene sunan shi na manta a tsofi lalazin ya yi wannan fatawa na gani kamar shekara biyar ko shida na ji a kan talabishin wai ta'addanci wahabiyawa suka fara ta'addanci haka da ya faɗa haka to to har anan kasashen mu wanda suke magana da yaren Hausa ma hmm. ko wanda suke fadar wannan cewa wannan tushen na ta'addanci wahabiyawa ne su ne tushen ta'addanci so shine nake so bari mu shiga cikin littafin da ya fi kowane littafi tsarki a duniya littafin da bakin wanda yake magana kuma ya fi kowa gaskiya a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sha fada ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma duniya ta kiyaye yana cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullahi zancen da ya fi kowa da zance gaskiya a duniya shine maganar Allah kuma Allah madaukakin sarki yana ce mana Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila waye gaski Allah gaskiyar zance ina so in bada misali guda goma wataƙila karatun ba masu ya ba idan na bada misali guda goma na faɗa na ce watakila kafin wannan karatun da zan zo in hmm. cikin ramadanin nan ƙarshe ƙarshen nan matsaloli suka fara faruwa isra'ila ta fara kaiwa wato falastinawa farmaki eh. sannan a ɗakin allah yayin da gurare da dama muka yi sallah cikin watan ramadana a ƙarshe muke yin biki mu je mu kai ziyara mu kai mu ci abinci mu annashawa su wa'annan mutanen a daidai lokacin babu hali su yi wannan domin ana kai wa ɗakin Allah farmaki sannan wanda duk suke da makotaka da ɗakin Allah ana kai musu farmaki abinda ita Isra'ila take ainihin wato yi kenan to tambayar da muke yi ina rantse maka da Allah da a ce ran da Isra'ila ta kai hari ta fara kai hare-hare ga Falistinu da wasu ne suka tashi da sunan ahalis sunna suke kai hari ga wata jama'a wallahi akwai waɗanda a ranan ba za su kwana ba sai sun fito suna da abin cewa dama sun ce ai tushen ta'addanci nan wahabiyawa ne wahabiya wannan su ne tushen ta'addanci nan wahabiyawa kaza kaza kaza duk wanda ke saurare yana iya tuna cewa malam isa alifatami matsala ta faru wanda america aka fito da wani bayani shekaru da ya ce. anda aka fito da wannan bayanin akwai wanda ba su iya kwana ba a ranar sai suka ga cewa eh suna da abin da za su ci kan malam isa alifin tamu a matsayin ɗan ta'addan da ta'addancin su ya fi yahudu a lokacin da yahudu suke kai farmaki ga musulmi da ɗaki Allah amma ba su iya fitowa ba bana ɗaya biyu uku ba wanda iya magana akan ta'addancin da isra'ila take a wannan shine abin da ke faruwa akwai bidiyoyi ba da yawa ba da nake so da Allah zan turo maka ka saka waɗannan bidiyoyin mutane su ɗan kalli kaɗan daga cikin wasu ababe da suka faru ba ba duka ba yan kaɗan daga ciki kawai zan turo maka bidiyoyin mutane su ga abin da ke faruwa so idan kisa ta'addanci ne kai mu wani mutum farmaki ta'addanci ne to bari za mu gani da wanda kullum suke tuhumar mana cewa in ta'adda ne wani abin da Yahudu suka yi a gurinsu ba ta'addanci ba ne shi yasa kowa ida ba cikin ta ya shiru sannan kuma dukkan mutumin da Allah yake masa ɗan ta'adda ko duniya ta karɓa ko ba ta karɓa ba yana nan a matsayin ɗan ta'adda kuma babu wanda ya isa ya canza wannan tsarin yana nan a matsayin sa na ainihin wato ɗan ta'adda wanda shi ne yanzu barin tura maka wasu daga cikin bidiyoyi kaɗan ba da yawa ba yanzu za ka ganin wasu ƙananan yara ne ake ainihin wato kamo su ana tafiya da su ya za a yi da su ya za a yi da su wanda na fi a duniya ko ƙananan yara ana ɗaga musu ƙafa idan suka yi ainihin wato abu amma bari a wani bidiyo nan na turo maka ƙwaya ɗaya a sashi ka gani

professor to kaga wannan karamin yaro ne eh. wanda suka je suka kamo shi suka tafi da shi wanda yaron da suka je suka kamo a irin wannan tsarin rayuwarsa kuma sai dai da hali kawai yi. Sai sun yaro ne a kasami ya taru a cikin su addancin kodiya A matsayin shi wannan yaron yanzu tsoron razin ne dan ta'adda ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yaro ya zama dan ta'adda eh, wannan yaron dan ta'adda ne su suke da makamai shi yasa wanda naga ya rubuta abin abin da ya sa ma'aziratin ya gulam la namliku illa du'a muna baka uzuri yaro ba mu mallaki wani abu da zamu iya maka a duniya ba in ba addu'a ba la namliku illa du'a maganan kuma ga wani nan na tura maka ruguza gidaje da ake yi da kai farmaki masallaci ɗakin Allah shine abin da waɗannan mutanen suke yi so ga wani bidiyo nan na tura maka eh. ka sa shi abu ne da kowa yana kallon ma mai ke faruwa yanzu a duniya akwai abubuwa waɗanda ba su da daɗi irin wannan na kashewa da rusawa da rugurguzawa wanda ita isra'ila take yi so amma har yanzu a wajen wasu wani abin da isra'ila take ba ta ta'addanci ba ne kare kanta take a gidanka kana zaune a zuwa amfani da ƙarfi a fitar da kai ka dawo waje ka yadda za ka rayu a wajen sannan wanda ya fitar da kai gidanka ya dawo da kai waje kuma ya ce ba ka isa ba a wajen ma ba za ka rayu ba sai ka bar wajen wannan fa shine abin da ake to a wa'annan mutanen sarki suna da bakin tarihi a Qur'ani amma shi ina zuwa kamin mu je kan wannan eh, mutanen farkon bidiyo din da ka saka muka saka an kama wani yaro wannan yaro nan yaron shekara bakwai ne yaro zai yi kamar shekara bakwai takwas ba zai wuce bakwai takwas ba wannan yaro sai ka ce wa an ce yaro na an kama shi ne saboda yaro nan yana cikin ta'adda cikin ne yaro nan yana hmm. terrorize wasu ababa amma shayi a kan mu zai iya ya zama gaskiya me yasa na ce zai iya ya zama gaskiya na ji yaro nan ka ce a wannan yaro gaskiya rayuwarsa ta lalace ta kare shehi muna ganin irin yara akan ga ya fuka maganganun da ake gaya musu ana tusa musu magana cikin kansu ga yaro akan ga a sa masa rigan bomb da wasu ababen a ce masa in ya mutu zai shiga aljanna a ce masa in ya mutu rayuwarsa aljanna ta fi masa kaza ana musu maganganu yaro a aiki yaro shehi da suke sa wa akuya ko wani dabba a tura wa dabba domin suna training dabbobin shi wa dabbobin magana dabbobin na ji a haifa dabba wani wuri gwamnan ya je kawai a masa amma suna aika yara ƙanana shi sa abin da ya faru shahi zai iya ya zama gaskiya me yasa nake amma yaro nan bai mallaki sa ba wannan maganar gaskiya ne amma yara irin haka shahi ana iya a musu shirin bomb a sa musu kayan bom aike su a ce su je wuri kaza har sun zo shi shehi su rungume shi kaga yaro ya je ya kama ka ya rungume ka ana jin yaro ana dukan yaro yaro ya kai cewa da ka ka ji ba da yaron da kowa kowa shehi ya zo ya kai akan irin yadda yara su je sun sun shiga sun je sun wani kama wani minista sun rungume to hatta masu gashin minista kowa gudu yake yi har ministan gaba domin an san ga abin da zai cika da su sai yana iya haku domin mun gani abin da nake so in ce maka sarki ba yana iya aukuwa ba idan matsala ta faru akan kalli me ya fara da ita ne wanda ke zaune a gidan shi wani ya zai amfani da ƙarfi ya fitar da shi wajen gidan shi ya zauna gidan sannan kai yadda za ka rayu ka zauna wajen gidan yake ba ka wajen gidan sai ka tashi ya zama to baka da kowane irin zabi ya za ka yi hmm. ya za ka yi Eh, to abin da ke faruwa akwai wasu abubuwa da kake gani a duniya babban abin da ya haifar da su zalunci ne a sassa su hmm. yanzu kana nan zaune america ta tana zargin adam ya tara makamai masu guba yanzu da ta je ta fatattaka iraki da sunan ya tara makamai masu goma ta nuna wa duniya makaman a'a sannan abinda tuhumar da ake masa ta haka cewa ƙarya ne hmm. Hmm. ƙarya ne mana inda ka ce eh, tana tuhumar wane da kaza ƙarya ne ta gani ta tabbata cewa ƙarya ne domin in ana tuhumarsa ya tara makamai masu guba inda hmm. an je an kama shi ya kamata a fito da makaman amma ta je ta ruguza iraki ko bata ruguza ba ta ruguza shin idan yanzu mutanen da ke iraki daukar mataki don su kare kansu daga wani farmaki da za a kai musu shine ta'addanci amma wanda ya fara kai musu hari shi ba dan ta'adda bane a ga sau'a wanda ya fara shi ne ta'adda so wannan ita ce fa matsalar da ke faruwa a duniya a mafi yawancin gurare hmm. ka lura hmm. amma aka raba kalla ba ganin na sadamu nan ba su yi masa kaman kan da suka wa Usama bin Laden ai ka san Usama bin Laden hatta kashe shi da suka yi sun ki nuna inda suka binne sun ce wasu binne shiga gashin ruwa da wasu ababa domin wai inda ababen yake zai kawo abinci to wai shi ma na sadamu nan sun nuna cewa kaman wayannan ababa din most important ne shine an kama an kama wayannan ababa amma ne tare kaman bola Allah suna wasa da hankalin mu ne abin da ke faruwa sarki mafi yawancinmu za mu da alaƙa da ƙwar'ani wajen karanta shi karatu na tadabburi wanda Allah ya ce mana afala yi tadabburu na ƙwar'ana hmm. ni dai da kai hmm. na ya rayu da mutanen nan ko sosai sosai so sai mu koma mu gani ko annabin wannan al'ummar da ya rayu da waɗannan mutanen yayi kare da su shi shine magana yayi kare da su na'am ayoyi nan shine abu na farko kenan da ayoyi nan a cikin alkur'ani Allah yana cewa annabi wala tazalu tattali'u ba za ka gushe ba kana tsinkaye ala kha'inatin minhum akan ha'intin da za su yi ta za su yi maka illa qalilan minhum fa'afu anhum wasfa inna Allah la yuhibbul inna Allah yuhibbul muhsinin ko da kake wallahi shi maganar ka gaskiya ana ana zalunta su sosai maganar ka gaskiya ne ka lura sosai idan annabin wannan al'ummar bai hmm. wanye da mutanen lafiya ba hmm. duk wani musulmi da ya zo ya ce wai yana so zai yi addini da wai yahudi da nasara su suke yaba masa cewa addinin kirki yake na rantsi da Allah ya samu matsala Allah da ya saukarwa da annabi Qur'ani shi yake faɗawa annabi cewa lan tarda ankal yahudu walan nasara wa'annan yahudawan da wa'annan mutanen ba za su taɓa yadda da kai ba hatta ta tabi a millatahum sai lokacin da kai ka dawo ka farki su sannan za su yadda da kai Allah ya ce kul inna hudallahi huwa huda kuma shiriyar da aka zo maka da ita daga wajen Allah ita ce shiriya ka rike ta wala in a ahwa'ahum Allah ya ce wa annabi idan ka ba abin da zuciyarsu take so ba'ad allazi ja aka mini ilmi bayan abin da ya zo maka na shirya na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani a wajen Allah wanda zai taimake ka ko ya inci al'amarin ka ka fahimta na'am yanzu mun ci ko da annabi ya je garin Madina ya samu akwai banu ƙainuka, akwai banu Nadir akwai banu Qurayza wa'annan Yahudawa ne kai bari mu faɗa maka sarki mu koma Qur'ani ka wai su fitar da wani ma hatta su kansu isu isu gwargwadon abin da suke da shi na saɓani in suka samu dama sashen su kora sashi yake yi da gidajensu Allah ya ɗauki alkawari da su ya ce musu wa iz nami ta bani isra'ila ina lokacin da muka ɗauki alkawari da bani isra'ila alkawari tsakaninsu da Allah na farko shine lati abu na illallah, a bauta wa kowa sai Allah na biyu wa Bilwali da bilwalidaini na iyaye uwa da uba su ta musu wa dil qurba uwa na kusa wal yatama marayu wal masakin sannan sai miskinai ku qulu lin nas ku fada wa mutane magana mai kyau wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku da zakka Allah ya ce bayan wannan alƙawarin da muka da su sun mata wallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sannan kuka juya baya sannan Allah ya ce musu wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku muka ce muku la tasfikuna dima'akum iku iku ku zubar da jinin junanku wala fata kun min kun fasku wato fitar da sashen ku daga gidajenku ma a ƙaratun sannan kuka tabbatar da wannan alƙawarin na Allah wa ta tashhadu sai Allah ya ce sun an antum haula sannan ku nan. sai gashi ta tuluna an fusa ku kuka zo kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wasu daga cikinku suna fitar da wasu daga gidajenku tabaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimaka musu akan zunubi da wuce gona da iri da sabon Allah wannan fa gargwadon yadda suke karkasu suke da sabani su isu ne Allah ya ɗauki wa tsare sai kada su amma sai da aka samu sashi ya kashe sashi cikinsu sashi ya kori sashi daga cikin gidajensu shi yasa Allah ya ce wa in ya'tukum usara tafaduhu bayan ku taimaka aka fitar da 'yan uwanku aka yaƙe su idan kuma suka zo musu a matsayin fursunan yaƙi sai ku ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum bayan haram ne ma tun ku ku ba da gudunmawa a fitar da su daga gidajensu to wanda yake a tarihinsa ɗan uwansa ma idan suna da wani saɓani yana iya fitar da shi ya yaƙe shi ya kuma ga wanda ba ɗan uwan shi ba shi yasa Allah da ya gama sai ya ce musu afatu mai nuna bi ba'dil kitabi inda za ku yi imani da sashen littafi wata tafkuruna bi da kuka kafirce ma sashi kama da za ku dan ya fa'ala dalika minkum illa khibyun fi hayati dunya ka fahimta so yanzu wannan shine yanzu lokacin da Abdullahi annabi ya je garin Madina Eh, bari barin faɗa maka sarki ka san har annabi ya bar duniya duk malaman tarihi da wuya za su iya kawo maka cikin hannu haka so biyu na yahudu wanda suka musulunta cikin eh? hannu haka ba goma ba goma to a sake haɗawa ba ashirin ba da wuya har annabi ya bar duniya shekara goma din a madina da wuya ka samu mutum ashirin cikin yahudu da suka musulunta wani soyayya ya su gwada mana yanzu tun da adadin ba su gwada masa ba ka lura na'am shi yasa na ce maka lokacin da abdullahi duk malaman irin su hal ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ya ce maka ka abdullahi bin salam wa ghairihi amma abdullahi salam da wasu su waɗanda suka musulunta a cikin su yan tsirarru ne ba su da yawa lokacin da Abdullahi bin Salam ya zo zai musulunta abin da ya ce wa annabi ga hadisin na Abu Khari ya Rasulullah mutanen mu na san wasu irin mutane ne suke da wahalar sha'ani zan musulunta amma ka kira su ka tambaye su kakkace na musulunta ka tambaye su waye ne annabi ya kira su Yahudawa bayan ya musulunta yana koyi ba su san ina yake a bayan annabi ba ya ce mai za ku ce kan Abdullahi bin Salam suka ce malamin mu ne dan malamin mu ne jikan malamin mu ne hmm. mai kirkin mu ne dan mai kirkin mu ne jikan mai kirkin mu ne suka faɗa abubuwa na alheri a kansa annabi ya ce musu sallallahu alaihi in yanzu na ce muku ya musulunta za ku yadda suka ce masa har abada ai ba yadda za a yi ya shiga addininka da ana wannan tattara sai gashi ya fito yana cewa a an Allah ilaha illallah wa Muhammadu muhammadar rasul nan take maganar da suka wa annabi suka canza suka ce ai wannan da kake gani mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne jikan mai sharrin mu <laughs> na'am da hadisin a bukhari son zuciya ne kawai na'am mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne to mu dawo shi na nace zan baka misali da abubuwa guda goma hmm. mu kalle su da ni da kai da mun yadda cewa zagin Allah ta addinci ne ku na'am na'am na'am haka ne sosai to sai mu duba mu gani a cikin tarihin waɗannan mutanen akwai zagin Allah ko babu sai mu tambayi ƙur'ani sai ƙur'ani ya ba mu amsa akwai zagin Allah ko babu lokacin da Allah ya saukarwa da annabi man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai Allah maɗaukacin sarki ya ninninka maka kuma yana da sakamako mai girma Abin da suka cewa annabi aikin da Allah da yana neman taimako yana cewa a bashi ranti to Allah na kama ashe talaka ne mu ne masu kuɗi ma hmm. Allah ya faɗa musu yace laqad sami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun Allah ya ji maganan wanda suka ce Allah talaka ne wa nahnu agniya mu ne masu kuɗi sanaktu ma qalu Allah ya ce wannan maganar da suka faɗa za mu sa a rubuta ta to banda wannan akwai kuma wani ta'addancin da suke ka ji abu na ɗaya abu na biyu cikin maganganun da suka faɗa wannan zaki Allah ne wannan ina faɗa maka ba wai hadisi bane ingantacce ballantana a zo a yi ta saɓani ma a ce ya inganta ko bai inganta ba a'a daga Qur'ani Allah ya faɗa ƙarara cikin suratul Ma'ida ga abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa yace wa qalatil yahudu kaga yahudu ma yace yahudawa sun ce kaga kada wani yazo ya kawo sabani yace a'a ai ta yusu ne ta yu ba su bane da Allah ya tashi sai yace wa qalatil yahudu yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne ka lura na'am Allah sai ya ce musu gullat aidihim walu inu bima qalu wannan maganar da suka faɗa saboda ita an ne musu albarka a kanta Kada abu na biyu na'am kaga wannan zagin Allah subhanahu wata'ala ne abu na uku annabi Musa yana zuwa miƙati ya je magana da Allah na'am ya ji maganan Allah ya dawo hmm. wata rana suka ce wa annabi Musa ba su yadda ba sai sun bi shi miƙati sun ji maganan Allah Allah ya ce wa annabi Musa wa Musa kama husa ba ina rajulan da miƙatina, ya zaɓi mutum sarkin ya je miƙafi da su. Sarki a je da kai wani yana magana da Allah kana jin maganan Allah. Duk duniya ban san magana da take da daɗi ka ji ta ba kamar maganan Allah. Yanzu ko Qur'ani aka samu mai wanda ya iya karatu Qur'ani yana karatu Qur'ani. Ka san cewa maganan Allah tana daɗi. Ballantana wanda ke jin maganan kai. Amma mutanen nan bayan Allah ya gama magana da annabi Musa suka kalli annabi Musa suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa yadda da kai ma kana Allah jahara a tarihi ba annabi Musa ta iya ji maganar Allah ba a koyi sun ma sun ji eh sun ji maganar Allah sun ji aka ce lan suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba hatta nar Allah jahara sai idan Allah ya fito kuru kuru mun gashi sana wannan shi ne gagararren kafirci sosai kaji ma maganin Allah ma ka yawa shi ne Allah ke faɗa mana a suratul baqara yace afa tatma'una an yu'minu lakum wai kuna tsammanin wa'annan mutanen za su yadda da ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah bayan an samu wata jama'a daga cikin su ma sai da suka ji maganan Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan suka girkita maganan Allah bayan sun ji maganan Allah sun fahimci mai Allah ke nufi kaga abu na uku na ta'addanci ko hmm. ka ji ka ji maganan Allah ka ce kuma kai ba za ka yadda ba sai idan Allah ya fito kuru-kuru sannan za ka yadda da shi kaga abu na uku na'am sannan abu na hudu daga ciki na ta'addanci na na Maryamu mahaifiyar annabi isa su suka ce mata mazana ce Allah ya ce wa Kolihim ala maryama buhutanan azima da maganar da suka faɗa cikin kiran ƙarya akan ainihin wato na na maryamu sannan abu na biyar za ka ga shi kanshi annabi musan da aka turo a cikin su yana kusawa yana cewa limatu uzunani kamar za ku dinga cutar da ni وقد تعلمون أني رسول الله ilaikum bayan kun san cewa ni ɗan saƙo ne zuwa ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ainihin wato aiko ni zuwa gare ku. Sannan abu na shida daga cikin ta'addancin waɗannan mutanen. Duk abin da ka gani na jirkita maganan Allah a harrafa shi, duk wata al'umma da kaga tana yi a wajen Yahudu ta koyi wannan. a wurin yahudu ta duk a wajen yahudu ta ake duk wani ta'addanci na kirkita maganan Allah hmm. a bashi ma'anar da ba haka yake ba hmm. ko a ƙara wa Allah magana ko a rage mai yahudu ne suka fara Allah ya faɗa mana cewa inna minhum la fariqan za ka samu a cikin su akriya launa alfina tahu akwai wanda suke karkatar da harshen su saboda su magana idan sun zo bayani sai su cusa maganar sai su ce maganan nan Allah ne ya faɗa kuma sun san ƙarya suke yi Allah subhanahu ta'ala bai faɗi wannan magana ba wayannan wasu abubuwa sun faru tun kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko annabi sai mu duba mu ga me shi ya faru shi kuma a zamanin annabi kaga dalilin da yasa Allah ya ce wa sahabbai su daina amfani da kalmar ra'ina domin kalmar ra'ina tana iya ɗaukan jiramu sannan tana iya ɗaukar ma'ana ta zagi idan sahabbai suka faɗi kalmar ra'ina ɗin suna nufin abu mai kyau amma idan yahudu sun zo wucewa sai su annabi ra'ina su kuma suna nufin zagi ga annabi Allah ya ce musu ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina daga yau kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina a cikin ku wayannan mutanen fa su ne waɗanda annabi yana zaune in zai zo wucewa in kika zo wucewa maimakon su ce masa assalamu alaikum su yi masa sallama sai dai su ce masa salamu alaikum ah. ka gane ma'anar salamu alaikum salamu alaikum ba za su ce salamu eh. alaikum ba sai ne salamu alaikum shine mutuwa da halaka su tabbata a kanta shine salamu alaikum shi yasa zaka ga Allah yana faɗa mana yana cewa alamta ilal ladina nuhu anin najwa baka ga mutanen da aka hana su aka ce su daina halartar mutum tun da yake akwai saban Allah ba sun mai ya'udu na limanuhu anhu sannan wannan mitin din suka kuma suka ci gaba da halartar irin wannan mitin din wa ya ke fi wani wal ne wa ma rasu? suna zuwa mutum din da suka san akwai zinubi da ta'addanci a ciki da sakawa manzon Allah wa idza ja'uka in suka zo wajen kama kai annabi hayyauka sukan da kai bima lam yuhayyika bihi Allah da irin da ba gaisuwar da Allah bai ce a da kai ba kuma idan sun faɗa za su yi wa fi anfusihim la yu'azzibuna Allah bima naku wannan mutumin da aka ce annabi ne in annabi ne dan me da muke faɗar wannan muna ce masa salamu alaikum mutuwa dan da Allah bai mana azaba ba kaga sannan sun taɓa gayyatar annabi mutum ya sallallahu alaihi wasallama suka shirya rami a ƙasa suka yi haƙa da niyyar cewa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ta inda zai bi ko ya zauna ya zamanto saman ya ga kaman wani abu ne amma rami ne da ya zauna abin ya rufta da shi Manzan Allah Allah ya mai wahayi cewa kada ya je shine dalilin sa suratul hashim wa'annan mutanen fa yanzu su ne kuma da ka ci gaba wannan tarihce eh, ramin da aka gina wato ba Abu Jali ba Abu Jali ya gina wani rami Yahuda su a wannan wannan a Makka daban a Madina daban okay okay okay okay masha Allah ai annabi ya baro Makka kalubalen Makka bai kare ba na Madina daban ogo a Madina sun yi nasu dalilin da yasa Allah ya saukar da suratul hashr kenan huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr idan Allah ina so dukkan mai saurare ya tsaya da kyau ya ji mutumin da yake da ƙarfin hali a tarihi sai zai zagi Allah ya ce masa talata. ya ce Allah da ƙwasashe ne hannunsa a ji a yi magana da shi ya ji maganan Allah ya ce ba zai yadda ba sai in Allah ya fito kuruku ya kalli annabinka ya faɗa masa maganar banza magana ta zagi da yawa mutanen sai aka yi inƙilabin abubuwa sai aka dawo su suke jagoranta al'amura maimakon su zamanto su ake kira ‘yan ta'addan sai zamanto su suke kiran wasu su ne ‘yan ta'adda. So sai zamanto kuma wasu saboda jin haushin da suke wa ‘yan izala yanzu a gurinsu Yahudu wannan farmakin da suke kai wa masallaci ɗakin Allah ba ta'addinci ba ne a gurinsu. kuma ko da ta'addanci ne to suna kallon cewa ta'addancin fa wa'annan mutanen bai kai ta'addancin ƴan izala ba haka suke dan ka da zaran abu ya faru nan take suna iya yin magana akan ƴan izala amma in abu ya faru da yahudu ba sa iya yin magana akan abu da ya shafi wato su wa'annan mutanen kuma dawo sarki yanzu zuwa ka je ka kashe wani mutum innocent people bai maka komai ba ta'addanci ne ta'addanci ta'addanci ne ko da ni da kai da duk wanda ke biye da mu yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya mentionin kan wani ya ce na dan ta'adda ne ya tabbata dan ta'adda ne ko dan ta'adda bane sosai sosai shi ne wa'annan masu wannan maganar wa'annan ayoyin alqur'ani ba su san su bane suka zo tare da wannan ta'addancin da Yahudi suke suke cewa Yahudawa suke cewa Habiyawa su ne tushen ta'addanci? Amma shan ya kuri na zuwa. Wato, irin ‘yan uwaye malluma da ke kuwa su ce a'a, ai tushen ta'addanci a nasarar sallan ya fassara mana su waye ‘yan ta'adda ya nuna hawari jawa da sauransu. Shin akwai hawari jawa da su Yahudawan kafin harin faɗa maka kawarish ai musulmi suke kashewa ko haka ne wanda shi kuma a ta'addancin shi ya kashe annabin Allah ba <laughs> oh. baban ɗan ta'adda ke to sai aka ƙyale wancan ɗan ta'adda lamba ta ɗaya sai aka dawo kan lamba ta biyu in ma ya tabbata ɗan ta'adda ne na mu ba kawarij bane ba abin da ya haɗa mu da alaƙa da kawarij bal ma hasali mun fi kowa rigima da kawarij da usul na kawarij domin ai yanzu ina da organization ina gudanar da ƙarƙashin gwamnati inda ni kawarij ne duk abin da yake tsari ne na gwamnati bana yarda da shi domin su kawarij tsarin su komawa gefe suke yi idan akwai shugaba ko musulmi ne su ce da shugaban da mabiyan kowa kafirai ne su kaɗai ne musulmi alma muna daga cikin wanda kullum muke cewa duk abin da yake wannan haƙƙi ne na shugaba shugaba kada a bari wani ya tadakkuli ya shiga ciki a bari haƙƙin na shugaba ne amma tare da haka su kuma kawariji wannan ba shi bane manhajinsu wannan ba shi bane manhajinsu to yanzu mu dawo ta yadda cewa kashe innocent people mutumin da bai ji ba bai gani ba ta'addanci ne ko sai to sannan yanzu wani ta'addancin ma da kake ganin yana faruwa ba akwai abin da ake ce masa hannu da yawa creating din shi ake ina ina ba ta kafa mita sarki sosai sosai sosai wani ta'addanci da kake gani kirkirar din sa ake yi kirkirar sa ake yi mhm. da kowane irin suna za a yi na taɓa zama da wani ɗan sudan a iraki wannan matsalar ta iraki da kake gani ya faɗa min yadda ta fara a iraki bayan sabbin ya waɗannan su aisin ɗin da waye da waye ya faɗa min ga yadda asalin matsalar nan ta fara to addinin musulunci ana yaƙarsa direct ana yaƙarsa indirect eh shai kaman kai da kai batun kirkira ina tuna akwai lokacin da wani ta'addanci ya faru da kasan larabawa to amma tushen abin tana ganin wai wannan ta'addanci an yi ne domin larabawa su tsaya suna cin kansu suna faɗa da juna shi su turawan nan su samu hanya su suna kwashe mai suna kwashe Eh, mai eh, mai eh, fetur daga kasansu waɗannan su suna sun shagala wurin faɗa su kuma sun shagala sun zo raba faɗa ai dole sun zo raba faɗa mai da za su tuka mota tuka ne ababen da su yi suna suke kuma mallakan gari kuma suna samun hanya su ma suna tsada yawan mai da wasu ababa resources da ke faruwa da ke waɗannan ƙasa amma mu duba kafin covid shin shan ya yi kayan magana na ce hawarijawa ka ce mun a hawarijawan nan ai su suna kashe musulmai ne ok mu duba anan wayannan yahudawa su a suke kashewa ita hawarijawa su suna kashe musulmai ne wayannan su a suke kashewa kuma me ya manufansu da suke yin haka saboda kaka anan an kanuna da cewa yahudu shi fa annabawa ba ki kashewa ba ya jima ba magana yau bane ya kashe annabawa annabawa daban-daban akan irin haka kaga su azabtar da annabawa to shin wa'annan wannan tushi ne suke yi har yanzu ko dai a akwai abu da kuma aka kirkira a yanzu shin hawarija wannan su wane ne saboda an fi dangauta wannan hawarija wannan da wahabiyawa ɗin izala an ce su ne amma na ta ce ko ɗan izala ba hawarijawa ba ne to amma a siffan hawarijawa da yasa ake siffanta hawarijawa da wahabiyawa me yasa ake danganta musu in Allah ne iya kas abin da nan faɗa maka kenan da wani yana da wani abin da damuwa a zuciyarsa a kanka yana ganin kawai bari ya kirkira abin da su ya ɓata ka shine kaɗai zai zauna lafiya idan ka ce fita ne wane ya yi kama da wane saboda na ajiye gemu ya ajiye gemu duk shehu nan ɗari a ba shehun da bai da gemu na'am haka na'am sannan ƙwar'ani ya yi ishara ya nuna cewa annaba haruna yana ajiye mu. idan kuma maganan tsage wando ne eh. shi ke sa a ce kawaris ne barin ɗauko maka kaji abin da shi ibrahim ya faɗa a kan maganar tsage wando barin faɗa maka abin da shi ibrahim ya faɗa a kan matsalar tsage wando a cikin firiya da tafsir idan matsala ce ta ɗage wando bari ka ji abin da shi ibrahim ya faɗa ƙarƙashin wasiya baka tsahir sai ya ce anin najasati Allah da ya ce wa annabi ya tsarkake wato a tufafinsa daga najasa sai ya ce wasiya baka faɗa ka tsarkake tufafinka sai ya ce anin najasati daga najasa sai ci kana larabu larabawa sun kasance yutiluna ziyula suna tsawaita geza tufafinsu waye jirruna ha suna janta a ƙasa kuyala saboda takama sai ce wa kanal mustafa arabiyan shi kuma annaban zaɓi da larabe ne ba amarahu Allah an yi tsakiyar siyabahu sai Allah ya umarci annabi ya tsarkake tufafinsa a ƙasa'a sai yanki min nisfi tsakihi daga rabin kori kaji daga kayan da muke sawa daga rabin kore karya ya wuce idan sahu Shehu Ibrahim ya ce, kafin Allah ya aiko annabi su larabawa ɗabi'arsu suna sa tufafi ya wuce idan sahu ne suna jin shi saboda tsama. Sai Allah ya umarci annabi ya ce yanke nashi tufafin daga rabin koli kada ya wuce idan sahu. Sai ya ce fasara a hasana libafin. Sai ya zamanto wannan shine tufafin da ya fi kowane tufafi. Hatta sarar Arab ya kaluna har sai da zaman to larabawa suna aikata haka kama fa'ala sallallahu alaihi wa sallama kaman yadda annabi ya dawo yana ainihin wato aikatawa in ka koma zaka ga garguwan baganganu da ya kawo ƙarƙashin wasu ya baka fatahir in ka tafi littafin iya'us usunna na shehu usmanu a nan ƙasar fulani wasu duk wanda ya san bukata ne da wanda ya gane addini da wanda bai gane addini ba za ka ga akwai sunnar ta fulani har yanzu ba su kuka ba akwai sunnar ajiye gemu da sunnar ajiye wando. To amma shi ya kuri na zuwa inda an ce Allah ya ce annabi ya ɗage wando shi sannan kuma an ce ga shehu Ibrahim ma mu hujja ne ga mu aiki jariya ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna sake wando su kasa har shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗage wando shi to shin an ce tun rayuwarsa mutu ba maganan wando ba tufafi ai shi kaya yana da alaƙa da al'umma daban-daban yanzu akwai al'ummar da za ka ga maza ne amma zane suke ɗaurawa. kowane irin kaya za ka sa kana musulmi ko da ya wuce maka daga rabin koli zuwa idan sau. ke sa abin da yake kaya a al'adar Hausawa a matsayin riga da wando ba shi bane kaya a wata al'ada a wata ƙasa to oh. kowane irin nau'in kaya za ka sa inda sunansa tufafi to da ba a so kada kayan ya wuce wa ya wuce ya wuce eh, idan sa eh. wannan matsalar na taɓa yin lakta a kanta mutane in suna so za su iya nema ga littafin iya usuna na shehu usmanu Ɗan kudu tasirin wannan karantar wata sunna da shehu usmani cikin fulani ya sa har yanzu ba su tafi wannan suna ta ajiye gemu ba da tsage wando ka lura ga ba matsalar ajiye gemu ba ne ba matsalar tsage wando ba ce da za ka ce duk wanda ka gan shi da gemu ko ya tsage wando dan ta'adda ne idan wannan ce matsalar kenan yanzu za mu zo mu ce shi Ibrahim ya ce haka annabi yake yi wannan ta'addanci ne <clears throat> kaga ba za mu faɗa haka ba sannan yanzu hatta in ƙomi yan ɗari ko ai suna kiran kansu suna cewa an ahalus sunna ne su eh haka ne eh to sai su ma waɗannan yan ta'addan na yanzu na boko haram sai su kiran kansu eh, jama'atu menene menene Lidda sunna lidda'awati wal jihad to shi ke yanzu saboda sun kira kansu ahalus sunna ta yin haramta ma kaina amfani da sunan don kai in zama dan ta'adda hmm. ko ku dole a samar da yanayin da za a gane ni hanya ta ta tafiyar da addini da mun su daban dole a samar da yanayin da za a gane cewa nama daban nasu daban hmm. in ko kace duk wanda ya kira kansa ahlus sunna dan ta'adda ne to kaga yan ta'addan suna da yawa in ko a'a in kai da'awar abu bambantawa za a yi dole a tsaya a bambanta in a gane bambanci tsakanin wannan da wannan wannan na baka misali ne su kuma magana ta kawari in Allah ya yarda in na samu lokaci zan zo in yi magana a kansu a wannan shafin kawari kawari din nan annabi ya faɗi sifofinsu to ba duk sifa ba ce yanzu dan an faɗa an ce ya ƙara'unar Qur'ana. suna karatun Kur'ani. ba ana nufin karatu na tilawa ba kaɗai a domin ai yanzu da mu da ƴan ɗariƙu duk an ittifaqi cewa dole ne a karanta ƙur'ani da tajwidi kuma duk wanda ya ji ‘ya'yan gidan shehi suna jan baki ya san cewa karatun ƙur'anin da suke yi ko da shi suke karatu ne wanda aka yi tajwidi a ciki haka ne ba nan matsalar take ba maganan ya tsara ƙur'ana. la yujawizu hanajirahum malamai sun yi magana cewa suna karanta ƙur'ani amma ba su fahimci mai ƙur'ani ya cewa ba ba su da fikin ƙur'ani shi yasa aka ce a fahimci ƙur'ani da sunnar annabi akan fahimtar ɗaliban da suka yi karatu gaban manzan Allah su kuma kawarish mutanen da suka fara yaƙa su ne sahabbai su suka fara yaƙa sahabbai domin su suka je suka kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bayan da sai da na ali ya yake su a makka suka zo suka yi mitin suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku mutum uku nan ba da suka halatta jinin su ake sai an kashe su duk sabon annabi ne ba akwai sai da na ali Allah ya kara masa yadda akwai amru bin al-as akwai muawiya to wanda a aqida salama tuntuni sahabin annabi ma yana masa kallon ba musulmi bane sannan akidar su su koma gefe su daɗa su shugaban ɗauki makami su ce kowa kafiri ne su kaɗai ne musulmi kuma in sun fada zartarwa za su sannan annabi ya faɗi sifofi sun fi guda arba'in a kansu sannan saboda zalunci wani je ya ɗauko sifofin ya zo ya ɗora a mu mu muna tare da kai Kuma mu taɓa ɗaukar makami mun je mun kai maka hari ba mun yaƙe ka yanzu da Allah barin tambaye ka ba wasu sun sha zuwa suke maka yan izala su ne yan boko haram ba eh eh haka ne don Allah idan kana neman malaman izala kai program da su kana iya samun su ko ba ka samun su ina samun sosai dan Allah to duk wanda ya ce maka su ne yan boko haram ya nemo maka wani malamin boko haram kwaya ɗaya gayyato maka shi shafin nan kai program din Amma ba ya kuɗi ba Allah magana ka na fahimta amma sai kaga wani zai ya ce ah ai malam asadu sunna ya ba mu labarin ta'addanci inda ta'addanci ta fara ne ya ce muna yahudawa ne kuma yahudawa kowa ya san ga inda suke isra'il da sauransu to amma ana batun a ce boko haram kowa san kamar a'a yan najeriya ne kuma najeriya ta ba ga wani ba yahudi a cikinsu ba an ga su duka a ballon ne kuma ta wani ɓangare suke shiga da ce a ai wannan sun fi dangantawa sun fi zama bangarancin an izala ina wala Allah in ake nufa kenan da in ake nufi to ta yaya za a duba a ce a'a waɗanda ake maganar su yanzu yahudawa ne suke zalunta kuma gaskiya ne malam ta nuna mana inda yau ba wanda ko kafuri wallahi bai sai musu ba shi ne ce magana da kuka faɗi shirme ne amma ya zan ba ƙarya bane Shi ka karanto mana littafin da ya fi kowane littafi shi ne Qur'ani da kaddar an kama ya lissafa su Yahudawan irin ta'addanci da suka yi ba ma annabi ma sun zagi Allah ma kan kansa ma balle ma annabi to kaga so ya ake wa'anda abu da ya komo ya zo a Najeriya kuma wa'anda suke ta'addanci a Najeriya nan kansu ba yahudawa ba ne su, yesu mu ne ko dai a'a kamar kan da ake iya a samu ah, janinin na zama ɗan tijjaniya kuma an san tushen tijjaniya daga morocco ne an san a'a ake ce mai ake ake ake ake ake ba balarabi ba ne ake ba farin fata ba ne to shin wa'anda ke yi a nigeria su ma a su ma ai su ma yahudu eh, bakakin yahudawan ne ko dai a'a ya ake nufi gaskiya muna son kai mana shi gwari gwari mu gane shi to abin da nake so in ce maka abu na farko sarki dan Allah ina kalubalantar kaf din Najeriya a kawo min wani dan boko haram kwaya idi da ta shi dan izala ne dan boko haram kwaya ɗaya da yake shi dan izala ne hmm. wato babu babu ai ba wani ɗan boko haram da ke da a shi ɗan izala ne kuma yanzu ai ba za a buɗe layi ba na'am maganan kana da alaƙa da ni ka taɓa karatu a guri na daban maganan ka je ka shiga wani abu da yanzu misali ta ga ɗin hakika ai suna ta ɗan tijjaniya ne su ko ina so a kawo min ɗan boko haram ƙwaya ɗin da yake shi ɗan izala ne kamar kan da yan hakika ke cewa mu yan tijaniya ne ko yawa eh a eh. kawo dan boko haram kwaya inda yake shi dan izala ne sai wato ba a samun wannan a'a ai yanzu tunda waje ne na karatu na'am maganan cewa na taɓa karatu a gurinka daga baya in fahimci wani abu in balle in kyale ka daban maganan kuma kai wannan abin ne daban na yi magana na ce idan aka ce za a ɗauki wannan lawazin ɗin saboda ka taɓa alaƙa da ni ta karatu don ka je kai wani abu ina da alaƙa da kai hmm. mafi yawancin ɗan kizala yanzu sun yi karatu a gurin ɗan tijjaniya yanzu duk da sun bar tijjaniyar sun tafi izala idan sun yi abu ana musu hukuncin ‘yan izala ne ko ‘yan tijjaniya ana musu hukuncin ‘yan izala ne ‘yan izala ne in wani abu ya faru da su yanzu yan tijaniya za a tafi nema saboda da suna da alaƙa sun yi karatu a gurinsu, ko yan izala za a tafi nema yan izala za a tafi nema yan izala za a to in ka taɓa alaƙa da ni ta kayi karatu guri na sai ka banni sai ka je ka shiga wani abu ba yadda za ka yi ka zo ka mun hukunci ka ce wannan wanan bayan shi da kanshi faɗa yake yi da ni kuma bai taɓa amsa cewa wannan sunan nashi bane kuma saboda rashin adalci kuma ka zo ka ce shi wannan da bai taɓa amsa sunan nawa ba nashi ne ka ce kuma shi ni ne shi ni ne ka ce ni shi ne shi shi ne ni. Hmm. Wato wani abu ke so ya shigo kaina ma ina mantuwa ina so ban ji da shiwo haka ne kuma kamar na taɓa ji shi shakau akwai inda yake cewa kamar mu 'yan izala Balarasu ya ce su ahli suna ne ce ko su 'yan izala ya ce ai shi ne na ce maka suna kiran kansu jama'atu ahli sunnati lid a wal waljihar. Ya ce ga 'yan ɗari su ma suna kiran kansu ahli sunnati sai mu ma muna kiran kanmu ahli sunnati duk ba an yi musharaka wajen suna ba yanzu kamar yadda ni ina kiran kaina musulmi kai ma kana kira su ma suna kiran kansuwa musulmi Eh. duk ba an yi musharaka ba wajen sunan na'am an yi to idan mujarradin cewa sun ce ahli sunna ne ya cancanta a jingina su zuwa gare mu ta ya cancanta a jingina wa 'yan ɗarika su don su ma sun ce ahalin sunna ne. Yan ku a don yin amfani da sunan ahalin sunna bai cancanta a jingina mana su ba, bai cancanta a jingina wa 'yan ɗarika su ba saboda suna jin su sunan da suke daban ta sha babban da tasu ta mu ma haka muke ji sunan mu ta sha babban da tasu tsarin ba haka yake ba. Hmm. sannan ƙalubalen da nake yi ina so a kawo min wani ɗan boko haram ƙwaya ɗaya da yake kilimin cewa shi ɗan izala ne balma hasali su waɗannan mutanen da ake jingina su zuwa gare mu ba wanda za ka samu yana kilimin yana jingina kanshi zuwa gare izala sannan ya fi jin haushin ‘yan izala sama da kuwa. Hmm. Amma shai kwanaki kamar cikin karatu ba sani ba wani ne haka, kamar ya taba nuna cewa kamar eh, asalin ‘yan eh, eh, sunashin da ta'adda da aka fara a duniya duka wa'yanda ke tora sosai ‘yan shi'a ne. Shai bai gama yanzu bai gama karatu bai gama ‘yan shi'a da kuma ɗan sunan shi nan mutane nan eh, yahudawan saboda a kwanaki kamar mun karatu mun amince cewa kamar a asalin ɗan ta'adda 'yan shi'a ne su su kawo ta'addanci sa'annan su kuka su kawo ma boko haram a najeriya da sauransu amma a yau mun kuma ka kawo mana wani karatu da ya zama wani bambanci kuma wannan kana da hujja sosai domin ka karanta mana qur'ani ba wani batun wani hadisi a same shi wani sahihi ko da yake a'a qurani sosai ka karanta mana ai har su ma din tana cikin wanda suke da tuhuma akan mu akan matsalar ta'addanci wanda su ban zo kansu ba ina so zan zo kansu idan magana ta tashi in na tashi zan maka proof na dalili ba wai ko za zan maka magana da ka ba a'a don ba ka dalili ne na bidiyo da audio in ce wani ya ce kaza ga abin da yake eh saboda kwanaki ka muna karatu ka ce muna a ah, asalin yan boko haram asalin yan ta'addanci yan ta'adda ba ba ba asalin yan bo ba ina ce maka asalin yan ta'adda ba maganar cewa karatun gwamnati karatun boko da aikin gwamnati duk wanda ke Najeriya ya san cewa daga baya-bayan nan ba kafin mai tafi ne zazzaki ne ya fara ta. Hmm. wannan magana ce sananniya daga baya ya ajiye wannan tunanin wasu suka ɗauki wannan tunanin eh amma eto eh, shasa shalura lura yanzu yanzu ɗan shi eh. sun tsira kenan ba su bane a'a ai ban ce maka sun tsira ma in na tashi zan zo magana zan yi magana akan wannan wannan kuma ni magana nake faɗa maka duk magana da zan faɗa maka ina da dalili yanzu abin da suka yi wa malam Musa sahabi a Zaria Ireland da ya zo public yarin ya gabatar da abin da aka mai a masallaci jami'an tsaro ma sun yadda an ba ta ta'adda ba wanda zai iya wannan abin eh abin da saka ga na ko wannan magana eh. na san za a zo a yi abu da layi saboda na san wani zai iya tambaya wanda bai manta da karatu da muka gani gabanin mu shiga azumi kenan ainihin har yanzu ma magana da nake so wannan program da cewa kamar a ah, asalin bukon haram asalin ta tanci an A ne abin da nake maganar maganar karatun boko da aikin gwamnati a Najeriya very wanda daga nan ne wannan sunan ya samo asali boko haram na'am to wanda ya zo ya ce karatun boko da aikin gwamnati haram ne zan zazzaki ne ya fara ka lura okay wanda aka sa suka takardun takardunsu na makaranta suka bar karatu suna da yawa wanda kowa ya san wannan abin da na faɗa kenan me bambanci wa'annan boko haram da ake terrorize Najeriya da an kashe ma an yi ta'addanci ai me bambancin su da kuma wa'anda ke bambanci da yau sai in ka ce mini ni da kai mun san cewa kamar a duke shi a kasar Najeriya akwai wasu to baran faɗa maka boko haram din nan da ta fara sai da ta kasu ya kai wajen gida biyar ba." akwai boko haram masu waccan akidar na asali su yahudawa ne ya kaji a'a nan ne masu akidar cewa kowa ba musulmi bane su kadai kuma kowa kafiri ne sun koma gefe kaji na ɗaya akwai boko haram da sunan siyasa wato ba akwai boko haram a akwai boko haram da sunan barayi wasu barayi ne za su sa riga ta boko haram su je su kai hari amma ba boko haram ne, barayi ne amma da riga ta wa ta boko haram kai har boko haram ta kiristoci an samu duk wanda ke Najeriya ya shan an sha samu mutum ya je zai sa bom ko ai daga bayan an kama shi ga ba musulmi bane kristan ake kokara a yawa ita matsalar Najeriya akwai abubuwan da ba na so in shige su wajen tafsiri akan wannan matsala da ta faru don wata matsala tana da alaka da tsaro ne ka lura ka lura ba mu dawo kan maganan mu da muka fara maganar ta'addanci yanzu dai mun yarda cewa a je a kashe wani mutum ta'addanci ne ko sosai to idan kashe wani mutum ta'addanci ne a doron ƙasa ban san wani ta'addanci ba a duniya da ya kai a kama annabin Allah a kashe hmm. ban sani ba sai mu tambayi Qur'ani mu gani Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a suratul Baqara a aya ta 61 lokacin da Allah yake wa idh ya Musa tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mutane ne ake ba su abinci ba tare da sun sha wahala ba abinci ta kwakake daga gurin Allah amma saboda mutanen nan yan ta'adda ne suka zo suka samu annabi Musa suka ce ba za mu taɓa haƙuri akan abinci ɗaya ma yanzu abinda da muke so ka roki Allah ya saukar da ruwa daga sama noma za mu kada ulana ku yukhrij na min batin bihi al min baqaliha wa qisaiha wa kumiha wa adasiha wa basaliha da albasa da alkama da wata da wata wasu suke nema qala annabi Musa yake musu atastabdiluna alladhi huwa annabi alladhi huwa khair yanzu kuna neman a masanya muku abin da yake shine mai fi alheri da abin da ke tsakantake sai ya ce musu ihbitu misran ku sauka kowane irin gari fa inna lakum ma Abin da kuka nema za a yi muku amma wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba ba'u bi gadabin lahi? zalika bi annahum kanu na bi lahi. Ta kaga bayan suna kasa ce ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al suna kashe annabawan Allah babu wani dalili zalika bima asaw wa kanu ya'taduna wannan saboda saban da suka kuma ɗan ta'adda ne haka ni a gurina lamba ta farko ta ta'addanci a duniya babu kamar ba yahudi da Allah ne ya faɗa ya ce ‘yan ta'adda ne, da kisan an da zawon Allah na karɓi shi a haka. Wanda duk ya zo ya... ce, Allah ku ji da kyau shayi da tsaya cikin ya ce Yahudawa ta ce ne ‘yan ta wai lamba ta ɗaya, imana lamba ta ɗaya. Akwai wasu abubuwa da kyau, akwai wasu. Akwai wasu abubuwa da in zan lissafa maka ta'addanci ne, kuma Allah ne ya kira su ce ta'addanci. Hmm. suka karɓi su haka suka karɓa akwai ta'addancin lamba ta ɗaya babba a wajen kashe wani da sunan ta'addanci ban san ta'addancin da ya kai kashe annaban Allah a doron ƙasa ba to Allah ya kira waɗannan mutanen da suke wannan aikin ya ce musu ‘yan ta'adda ne sannan Allah ya ƙara maimaitawa a suratu Ali Imran ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wanda suka kafa mu ayoyin Allah sai yace wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suka kashe annabawa babu wani dalili sannan idan aka kashe annabawan fa malaman da suka rage in suka miƙe cikin suka yi wa'azi suka ce jama'a wannan aikin da kuka yi na kashe annabawan Allah ta'addanci ne ba kyau sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas sai su sake bin malaman kuma su kama su kakkashi mm. haka suke yi Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim ay musu bishara da asaba mai raɗaɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana daga cikin aikin waɗannan mutanen. Sannan Allah ya faɗa yake cewa wato aba kullama da a kuma rasulun jimala ta hawa, yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku da abin da ba su, wani ɓangare naku su karya tashi wani ɓangare su kama annabin su kashe. Wannan yana cikin aikin su kamar yadda Allah ya ƙara faɗa wannan a surarsa Ali Imran aya ta biyu. yake cewa ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أسوا كانوا يعتدون sannan ayar da muka kawo ɗazu bayan zagin Allah da suka yi wajen cewa Allah talaka ne Allah sai ya ce wa qatlahumul anbiya'a ya kashe annabawan Allah kuma bi da haƙƙi shi Allah shi ta faɗa maka ba annabawan da suka kashe annabawan ba su komai ba ba kowane irin laifi ko tuhuma da saboda tuhumar kada ake ya kamata a kama a maka wani abu kowane irin laifi babu amma suka kama annabawan Allah suka kashe babu sannan Allah ya ƙara tafa bi ma naqadihim min taqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatdihim al-anbiya bi ghairi haqqin Allah ya ce saboda irin wa'annan aiki na kashe annabawan Allah muka tsinewa wa'annan mutanen albarka. Hmm. To ni a guri na duk wani ɗan ta'adda a duniya bayan bai hude. Hmm. Wanda ya zo ya ce maka ai wahabiyawa su ne tushen ta'addanci ka tambaye shi wa'annan ayoyin da muka kawo cewa idan kisan wani ta'addanci ne. Sanda Yahudu suke kama annabawan Allah su kashe. wajen wani bawahabi suka koyi ta'addancin kama annabin Allah su kashi wurin wani bawahabi su kama annabin Allah eh, suka koya kama annabin Allah su kashi wanda wannan matsalar da Qur'ani ke ba da labari ta faru tun kafin Allah ya aiko annabi da Allah ya aiko shi ne yake ba shi labarin ababen da suka faru sannan shi ma annabin an yi attempting na a kashe shi ba so ɗaya ba ba so biyu ma Allah maɗaukacin sarki ne ya tsare shi ba za su iya kashe shi ba. Wannan kenan, to yanzu maganar da ka taɓa, sai mu dawo, mu tambaya, yadda ka faɗa watakila wani zai so ya ji. Na faɗa na ce menene suwaye ɗin ta'adda, ta'addancin akwai babba akwai ƙarami. Shi yasa za ka ga a muƙabilin idan ka yi min abu, in rama, kai na ka ta'addanci ne ni kuma nawa ba ta'addanci ba ne an faɗe shi ne a babun wato sakamako kawai malamai sun ce da aliki da'u da ta'addi da al'udwanu duk ma'anarsa shine az-zulm zalunci lokacin duk da zaka zo ka kinta haddi na ta inda bai kamata ka kita ba to kai dan ta'adda ne mutum dan ta'adda ne Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in من السر تناله أيديكم ودماؤكم يعلم الله من يخافه بالغيب سيتي فمن اتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الإمام ابن جرير الطبري wanda ya rasu hijira ɗari uku da goma ya ce wa li'tida'u tajawuzul hajji idan an ce ta'addanci shine ka wuce gona da iri allazi haddahu Allah ibadihi ila ghairihi iyakar da Allah ya da yake tsallaka ta idan wani ya zo ya wuce ta su ya zama ɗan ta'adda ya ce wa kullum mutajawiz hadda shay'in duk wanda zai tsallake iyakar wani abu ila ghairihi ya kai zuwa ga wani sai ce faqad ta'addahu ila ma jawaza ilayhi ya tsallaka ya kai zuwa ga wani abu wanda bai kamata ya kai zuwa gare shi ba ya kawo wannan ayar da muka kawo bai da kuntum ya Musa ya kawo wannan da kuma wannan sannan idan a cikinmu sarki ka san cewa idan banna ta bayyana ba a magana a kanta ka san cewa wannan abin ta'addanci ne? Hmm. Ok, in bayyana, in banna, in ana banna, wanda ba bai magana kansa ba ba. In banna ta bayyana ta'addanci ne. Allah ya ce lu'inan na kafaro min bani Isra'ila. Eh. Aka turo Annabi Isa ya zo ya kalle su ya ce Allah ya tsine musu albarka. annabi dawud da ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka shine inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam sai ce zalika bima asau wannan saboda saban da suka yi wa kanu ya ataduna kuma mutane ne yan ta'adda ka san ta'addanci da suka yi Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba su hana junan su mummunan aiki oh, shi ne ta'addancinsu shi ne ta'addancin da suka yi hmm. da haka sai malamai suka ce wa ammal udwanu fa huwa fulanu min at-ta'addi yuqalu minhu akan ci ada fulanun fi kaza adwan wa udwanan wa atadaya atali itida'an wa dalika idza tajawaza haddahu zulman wa baghyan shin abin da ka wuce gona da iri wajen zalunci da ta wannan abin wanda wannan ayar da muka kawo dazu antum ha'ula'i هؤلاء anfusukum wa وتخرجون fariqan minkum min diyarihim tabaharuna alaihim bil ismi wal udwan sannan zamu ga cewa Allah yana ta mana wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'attadu idan wannan yana da kyau mutane su fahimci kalmar ta'addanci daga lokacin da Allah ya ja iyakar abu ya ce kar a tsallaka wani ya tsallaka dan ta'adda ne fa. Mhm. na'am ya lura an kori annaba a garin makka nan ya taso nan ne garin su amma daga baya da annabi ya dawo ya samu dama a kansu da wanda ke tare da annabin Allah sai ya ce wa annabi wala yajrimannakum shan'anu qawmin kada kin wasu mutane ya dauke ku an saddukum alal masjidil haram wanda suka hana ku shiga ɗakin Allah mai ta'azzama an ta'atadu ku kada ku wuce gona da irin ta'addanci na'am na'am na'am na'am na'am na'am ka lura na'am mhm ta'addanci wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi waludwan udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqabi Idan Allah ya faɗa ya ce waɗannan yahudawan wa tara kafiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su Kuna fil ithmi wal suna gaugawa wajen zunubi da ta'addanci wa aklihim as-suh cikin haram Allah ya ce da bisa ma kanu irin wannan aiki da suke wannan mun kawo ayar tazu abin da ya shafi watan ayar alamtar ilal ladina nuhu anin najwa Allah ya faɗa mana a wajen qisas yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al hurr bil hurr al abd bil abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan sai ce zalika tasbutun min rabbikum wa rahma sai ce faman itada ba'da zalika falahu azabun alim duk mutumin da ya wuce gona da iri bayan haka to yana da azaba mai raɗaɗi idan mutum ya yaƙe ka za ka rama ta san cewa idan ka ɗauki mataki wajen ramuwa ya wuce ƙa'ida ta'addanci ne yanzu ne don mutum ya zagi mamar mahaifiyarka eh. a maimakon da za ka zagi ka zagi mahaifiyarsa kai da ka tashi sai ka haɗa da mamarsa da babansa da kakanshi na sa ka zagi ka san cewa wannan ta'addanci ne Na'am, na'am. E ta'addanci ne na wurin kalamu ko? Ka wuce gona da iri, da kai an maka ɗaya kayi uku. Allah ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Ku yaƙi dan addinin Allah ya ɗaga amma waɗanda suka yaƙe ku sai ce wala ta'tadu. Amma kada ku wuce gona da iri ku zama ƴan ta'adda. Saboda inna Allah yi yuhibbul mu'tadin duk mutumin da yake ɗan ta'adda ne Allah baya son sannan wajen addu'a kasan ana samun ta'addanci a cikin addu'a ma warai Allah ya ce ta da ru’an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin yanzu wani ya ɗaga hannu ya ce Allah ya maida shi annabi ta'addanci ne Allah ba zai iya saka ka zama annabi ba ah, ah. zai iya in ya ga dama a ah, zamanin nan in Allah bai da iko akan kowane irin abu yana da iko amma amma tun da ka karanta a Qur'ani an ce maka annabi shine na ƙarshen annabawa eh. ka zo kana addu'a ka ce Allah ya saka haifi annabi wannan ta'addanci ne wajen addu'a oh na fahimce na fahimce ko yanzu yadda ake matsala cikin Najeriya eh kace kai kana addu'a Allah ya dauke Najeriya ya mayar yadda ita America ya dauko America ya dawo ita Najeriya <laughs> ta'addanci ne amma shayi bari mu zo kan topic sosai akwai abin da ake faɗa cewa ta'addanci da ake yawan zuwa wa izala wahabiyawa a ce ai su ne yan ta'adda da su ababa sai in an ce wahabiyawa kamar kan da ake kuwa cewa su ke ta'addanci ai suna tsakan, ana duka wa shi Muhammad bin Abdul Wahab sai ta ake cewa wahabiyawan ne to shin shi ma ya preach wahabiyawan ya yi zance ta'addanci da yawanci ake tura ko kace shi ne ta'adda wa bil jumla wa bil jumla barin fita maka sarki ah. duk wani musulmi in dai na kirki ne a wajen waɗanda ba musulmi ba ɗan ta'adda ne. Eh, amma shi ta tunani ta da cewa kamar shi ba waɗanda ba musulmai ke tugumansa, musulman ke tugumansa. Shi ne na faɗa maka na ce bari mu fara ta can. Okay. duk wanda yake musulmi ne domin ka kalli mafi yawancin kafirai kallon da suke wa annabi wani irin kallo suke masa ai suna kallon shi ne a matsayin wani mutum ne dan ta'adda da kawo duniya tashin hankali ai annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke mai kallo haka ne eh wasu gaskiya ne wasu su gaskiya ne wasu su kuma su suka fi yawa ma eh duka suke kallo saboda yadda abin ya zo musu kenan ga yadda labarin annabi yake mutum ne da ya zo da yaƙi ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza da suke kallo kenan to mu dawo maganar da kai kan Muhammad bin Abdullah eh. eh eh gayar abin da za a ce shine Muhammad bin Abdullah ya yi jihadi ko eh sai ina kun shai jihadi yayi ko da ta'addanci yayi saboda akwai tsaka yawanci jihadi shai me yasa ba ce ahalus sunna suna ta'addanci ba shi a ce wai a'a ɗan wahabiyawa ɗan izala ta da sa ake cewa hakan da ake yawan danganta musu da ake kullum Kullum idan abokin husuma ka faɗa abu eh. ba a ɗauko maganar abokin husumar ka yi maka ilzami da ita musulmi da wanda ba musulmi ba akwai husuma na'am wanda ba musulmi ba bai yin magana a ɗauko ta alizin ta musulmi ita na'am haka ne haka ne haka wannan gaskiya sai ka duba ka gani masu faɗar waɗannan maganar ta'addanci akan wahabiyawa eh shin abokan husumar su ne mm, na'am idan abokan husumar su ne komai suna iya faɗa haka na'am lura na'am ka shi ne ya faɗa wannan shine abin da yake faruwa hmm. na lura amma Muhammad bin Abdullah ba dan ta'adda ne, hmm. da ya ta'addanci ba addini ya karanta kuma aina na taba kalubale a nan wajen kuma har yanzu ban janye ba ina nan kuma karatun da na fara yanayi ne aina na halka guda biyu kuma na faɗi tuhumomin da ake masa daga ciki akwai maganan ya yaƙi musulmi ya kashe musulmi ko eh haka ka ce ya yake musulmi ya kashe musulmi sai na ce irin wannan tuhumar da ake wa Muhammad bin Abdul ya yaki musulmi akwai irin wannan tuhumar a kai Shehu Usmanu gaskiya kai wannan magana na tuna kai wannan magana kai wannan magana saboda in an ce mujaddidi me ma'anan mujaddidi ai ba mutumin da ya samu Shehu Usmanu ba shi ya kawo addinin musulunci ba ko da ya tashi akwai musulunci a Najeriya akwai musulmi na'am wa’in inna ma musuluncin ne an lalata shi sai dawo wa da musuluncin kima ya yaƙi waɗanda yake asalinsa ba musulmin ba ne kuma ya yi faɗa da waɗanda yake musulmi ne amma suka saki musuluncin suka zama lalatattu. Ok, wayanda suka lalata musuluncin gabanin da ya zo ya gyara. Kuma da rigan musuluncin. Na'am, na'am. Ok, irin wannan shi Muhammadu bin Abdul Wahab ya yi. Irinsa ne ya yi. haka duk wanda yake da matsala sai zo yanzu wannan abin da ke faruwa na tsibbace tsibbace harkar tsibbin nan sai eh. duba ka gani da kowane mutum suna yake yin shi in yau Allah zai kawo wanda zai tsewa da addini ya dawo da shi kima shi duk inda aka samu wani ya buɗe shago yana ba mutane magani da sunan tsibbace tsibbace ya kamata ya tafi lahira ne sannan ka san hatta maganan sihirin nan sihiri da kake gani sihiri ya eh, eh, ce kamun wuta wurin ka ji kace duk wanda ke siyar da magani a irin haka kamata ya je lahira sai sai ake nufi a haka da nake nufi ba mai sai da magani ba duk mutumin da ya zo ya sa riga ta malanta kuma ƙarya yake ba malami ba ne boka ne eh. wallahi tallahi ina da shari'ar musulunci ba za su gaba da wanzuwa cikin mutane ba aje je wajen mutum da sunan yanzu cikin ramadanan nan ba wannan da ya wuce ba bara ana cikin koronan nan a nan unguwar da nake kasan layi akwai yarinyar da ta je wajen wani mijinta ya saki ta tana so mijin ya dawo da ita ya ce mata zai yi mata magani mijin ya dawo da ita amma abin da take yake so shine sai ta kawo maniyinta da shi za a haɗa maganin ta ce ba sun ya ra'ayi ba ya ce ta kwanta ya zina da ita sun ya gama ya ɗauki mani mugu malami to irin waɗannan ba suna nan sun buɗe gurare da sunan malamai yanzu ina ganin da na sun zaɓi min wannan tambayar sarki ina zan tura maka bidiyon watakila kafin shi a social media akwai yarinya da ake mata sihiri tana aman kwalba. Eh, Kwal, ƙare a karama ko? Ita yarinya karama. Eh, wanda wanda ke ɗauka da waya ya ce wallahi inda labari aka bashi ba zai taɓa yadda ba amma shayi kai magana mai kyau a nan saboda na samu su da su ja wanga shin addinin musulunci gaskiya ya yanke hukunci ya ba da shari'a kisa a akwai wani kisa da addinin musulunci kuma an ga addinin sallallahu ya yi annabi ya yi wani shari'a da kisa addinin musulunci ya bayar gaskiya ne sabon da ya sane dariya na'am na'am me yasa ka kai wannan tambayi eh saboda na ji dazu kayan ce wa'annan irin ɗan tibbu da ke su dokan sunan addinin musulunci da sabbin yanzu da Allah bari tambaye ka yanzu a duniya yanzu idan suka kama mutum da drugs ya shiga musu ƙasa ya suke eh wasu suna kashe shi wasu suna kulle shi har ya yi mai ana kulle shi for life wasu na ba shi da kisa da kisa kai tsaye ai ya danganci wacce irin kwaya aka kama ka da ita akwai dutsen da in aka kama ka da shi kowace ƙasa ce hukuncin kisa ne eh wasu kusa na haka ne eh ba shekin a musulunci bane kan yake hukuncin kisa ne a eh to ai sai kaga in za mu duba duniyanci yawanci wasu ababa kaga duniyanci ne a'a su kuma masu wannan dukkar. ai su suke tuhumar addinin musulunci ya kawo kisa eh gaskiya ne a samu wasu mallum ba da yawa rikicewa hatta hukunce hukunce da wasu mallum ke faɗi wasu shari'a shari'a duk ƙarya ne saboda ba taɓa ganin a cikin lalata da ya je su mazinaci ya hatta mutu ba wannan halaki ne a nan bai taɓa yi ba. Wannan maganan wannan maganan ka ajiye ta yanzu dai a musulunci shin ya halatta wani in ya kama wani ya kashe shi a kashe shi? Eh, ya halatta. Ya halatta ɗaya kenan. Ka san dalilin saukar inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasadan wasu mutane ne suka zo garin madina ba su da lafiya suka nemi za su zauna a ciki da annoba ta taso kuma sassara rashin lafiya suna zaune annabi ya ce masu gawa na makiyayi zai fi ku bi shi ku je ku tatsi nonon shanun ko raƙumi ku sha da suka fita waje suka kashe shi suka da dabbobin suka tafi da su da Allah ya tashi saukar da hukunci ya ce sakamakon wanda suka yaƙi Allah da manzon Allah idan kuka kama su an yi ƙwattalo ku kashe su yanzu ka san waɗannan masu wannan kinnafin ɗin a tsa'ida tsarin musulunci duk wanda aka kama ya kamata ya tafi lahira ne? Hmm. Eh? Ita maganar cewa annabi bai yi ba, a gane, idan an tashi ta arifin sunna, abu uku ne, akwai maganar annabi, ko aikin ko a yi abu a tabbatar. Abinda za a yi tambaya, shin hukunci kaza ya tabbata da nassin shari'ar annabi in mutum ya kaza kuncin kisa ne koko ke wasu shan iya kunta zuwa domin mana annabi bai yi ba hujja ba ne amma eh. musulunci ya hana ita ce hujja a'a annabi ka lura da kyau ko ya yi a aikace ko ya ba da umarni ya ce a yi idan bai yi ba in ya ba da umarni ya ce a yi mai matsala ok yau a hmm. ka cewa a wajen malamai wani lokaci suka ɗauki alƙaulu kan fi ƙarfi sama da alfilu aiki na'am ka lura na'am to daga sun yadda mafi ƙarancin ta'arifin da zaka ba sunna ma'udifu ilin da nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw ilin aw ta'riri hmm. ko annabi ya aikata ko ya ba da umarni ya ce a yi ko kuma a yi a gaban shi ya ce wannan abin daidai ne a ci gaba da ni. Oho, na'am, na'am. Kana ganewa? Na, sosai, sosai. Yanzu, Yahudu da maka yi magana, aika shi ya fitar da su daga jaziratul Arab. Amma tun da ya ba da umarni ya ce a yi, Eh? Tunda ya ba da umarni ya ce a yi idan wani ya zo ya fitar da yahudu daga jaziratul arab suka ce bai kyauta ba don annabi ya gansu bai fitar da su ba ba shi za a kalla ba ya ba da umarnin a yi ha hmm. lura na'am mu dawo maganan yan sihiri wannan ba na so in shiga babanta amma ka duba ka ga yahudawa da suka yi sihiri Allah bai tashi yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bala a waje ɗaya sai da Allah ya tara musu kalmar kafirci har su hudu saboda illar da sihiri yake da shi cikin mutane sai duba dan Allah sarki ne makan ma'alalci shin cikin al'ummar nan tamu wacce take la ilaha illallah take sa goshi ke sallah a ƙasa dan Allah akwai wanda suke da ta'amuli da sihiri a cikin mu ko babu akwai akwai ko To irin wannan aikin idan wani yana yi na sihirce sihircen nan da musulunci zai zo ya aiki a kansa wannan gaba ana iya cewa a zo kuma an kashe musulmi eh da musulunci zai aiki a kansa hukuncin kisa ya kama sai eh, kwarai musamman wanda aka same shi ya ba da sihiri ta hanyar shi an kashe wani wanda akwai masu yi sihiri ta hanyar shi an kashe wani an kashe wani eh halura na'am ya ba da ya yi sihirin da ta hanyar shi za a kashe wani ta sihirin kaga jirgin da aka samu tabbata ya ba da sihiri an kashe wani ta hanyar shi mai za a mai Mm. an kashe a kashe saboda haka wannan shi kaga wannan maganar karshe ka ta tuna gaskiya irin abu haka yawancin wasu malluma ba a tsoron Allah me yasa ce haka shai an taba yin wani gari zan kira su gari mai wayanda ke bibiye mu yawanci sun gane abin da kake fara sai an zo zamanin da limami ya yi wani sihiri a inda yake saboda baya so a tafi limancinsa duk wanda ya kuskura har ya tsaya gaba zai ba da sallah inda yake wallahi shi ya mutu ya mutu ah, yasa ko liman bai da lafiya kowa na tsoro ba da sallah in ma ya ba da sallah ma ba inda liman tsayawa ba shi ne tsaya tsawon gaba sau ba na gaban ba a da liman bashe tsaya idan sau gabashe wasu tsaya bayan ka, a yi sallah amma matukar inda liman yake ba da sallar da wurin limancin nan ne ba da zuwa wurin wannan limancin nan na ba da ita ba to she yanzu kana lis kana aikin Allah kaga wayan gaba ba duka yana cin wayan ta'addanci da muke magana to kana lis ana ba da sallah shi kaga wayan ga ababa duka kana yi ina so kuma nan kai wani magana ko mai kyau akwai ma, da kamar kan da kai magana shi ga shi su hana a'a ka ku je ku karbi laya ka sa wani sihiri ka sa wani kaza wallahi bai da kyau shayi na samu wallahi ba zan kira suna ba amma cikin malamin izala wallahi shayi lokacin da za a ɗauki limanci lokacin shehi ya zo lokacin da ɗan karami na a cikin muraka shi ya je wurin wani malami a yi masa wannan rukun Allah a bashi wasu awa na wanka da wanda zai zama ya ciki zai zai tsirana ya zuba wa kaza ya ci da wanda zai ta suracinsa da hayakin da zai ta kudawa domin a gabe shi kan limanci in dai an samu irin shugabanni wai limamai suna iya yi irin waɗanda ababa sai me zai gaya maka kuma kaji wani irin iya tsoron Allah iya tsoron Allah aina ita shine wurin sallah hmm, gaskiya ne ita wurin sallah mutum zai iya yi haka me mutum ba zai iya yi kuma in an ce wannan tabbata ko haram ne in an ce wannan ta ta'adda ne sai ai bai da ban mamaki saboda Allah ma yayi wa Allah wanda kai mutum to kaga wannan yana daga cikin ababe da wallahi inda da doka ta musulunci dole sai an tantance su an tsakace musulunci daga wanda aka ƙur'ani ya kawo hukuncin abubuwa da dama ta in mutum ya yi abu kaza a kashe shi ba wanda zai iya masawa yana daga cikin katam na alayhim fiha annan nafsa bin nafsi wanda ya kashe wani a kamo shi a kashe shi wal aina bil aini in ka cire mu wani ido a cire ma ido wal anfa bil in ka cire mu wani kunne a cire ko hanci a cire ma hanci yana nan ya kawo irin waɗannan abubuwan sannan a zaka ga cewa yanzu a musulunci yana lura da duk abin da zai bata hankalin ɗan adam domin hankalin ɗan adam na cikin ni'ima babba amma saboda lokaci sarki masu abinan dan ba su dama barin karasa wannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yake cewa layar ƙubu na fi mu'minin illan wa lazim yana magana ne akan yahudu ba za su kiyaye muku duk wata alaƙa ko ta dangantaka ba sai ce wa ula'ika humul mu'taduna wa'annan su ne yan ta'adda sannan sarki ka san a ikilahin qur'ani ka san cewa duk mutumin da yake zina dan ta'adda ne a eh, mazira shi kuma dan ta'adda ne da aya nan a suratul mu'min da suratul ma'arij Allah ya ce wallazina hum liqulubihim حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم فيه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون sannan haka ya faɗa a suratul ma'arij kuma ne ta gawara a zalika fa ulaika humul aduna dan haka Allah ya hana mu ta'addanci ya ce kada mu ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah duk wani dan ta'addi sai a wajen kuma mutum shi kuma ya ga cewa an hana abu ya zo yi maka to a lokacin ne Allah madaukakin sarki sai ki a asharul haramu bi shahril harami yanzu a watanni masu alfarma ba ba a yaki ba na'am sai yace wal su qisam sai ki kamanni da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wattaqullah al-imam Ibn jarir at-tabari sai ce fa ita da alaikum fa a atadu alaihi sai yace fal udwanul awwal ta'addanci na farko zulmin zalunci ne wasani na biyu kuma jaza'ul la zulmin sakamako ne ba zalunci bane ka fahimta kaki ka kawo min hari ban maka komai ba to kai dan misali mutum dan ta'addanci ni kuma sannan na tashi zan kare kaina daga ta'addanci harin da ka kawo min to shi ba ta'addanci ne ba sakamako ne akan aikin da kai amma shi ina zuwa kamin na ga mutane na ta kira kamin mu shiga kai dole in an dafa abinci in ya nuna ya kamata a san kan da za a ɗibi abincin a sa can shi a ci kwano a ci to yanzu ga inda abincin ta fara ga inda abincin ta ke to amma yanzu kaɗan kaɗan yana terrorize ɗin mu Najeriya, Ghana, na ina terrorize Africa. Ta ya za mu samu mafita? domin ka duba ɗan yara ƙanana shahi su ne fa ƴan ta'addan yanzu sa'annan wani shahi kana ganin wani malami ba wallahi in yana wa'azi da ka duba ka ji wa'azi sosai wallahi ta'addanci kawai yake ba wa'azi yake yi ba wani kalamun sa da lafazin sa kuma shi ga ya fi samun ba jama'a to ta yaya za mu yi mu ceci ya'yanmu yawancin fulani kwanaki kan kira ne kuna dariya kan wani abin ban tausayi wasu na wasu na dariya sai da kuna nuna cikin wani abin ban tausayi yaro ne aka ajiye shi aka tambaye shi kai wane ne wani abu ne a ka shi yake wai shi fulani ne kai musulmi ne wa a wai shi fulani ne kaga shi abin da shi ya sani fa kenan ba kana shan giya wai yana sha kaga in ka duba wannan shekaru kaga shekarun yaro da bai wuce shekara goma ba amma yaro ya san kada ake set a jirga ya san kada kwanaki aka wani bidiyo muka so muka sa yaro ya san inda in ka ta haka kawai da ka duba haram suka bi ya ya duba take take ya duba kasa ya san kama a ah, wannan take in duba haram suka bi ya san kafa wani kafan ɗan sojoji da ɗan sandari ya ya ya san wannan abin da shi ta kusa ne ba to sai ya taba mu kwaci wayannan yara yasa eh, da mutu ga gaba daya wanda siya za bayan. Kisa za mu ɗauki jama'a masu kira ku ya kuri ku bar mu ba shayi minti goma a kan saka mu samu mafi wallahi in dai kana in dai kana maganan kaucewa ta'addanci da sunan addini ne to ba hanyar da za a yi in dai da sunan addini ne a kauce masa sai an koma ma abu uku fassara qur'ani da sunnar manzan Allah akan fahimtar mutanen kirkin farko ita ce hanya kawai bas ba tare da dogon bayani amma shehi ya kuri na wata tar da kyau amma ba su ganin sakacin iyaye ne saboda shai a'a ai na ce maka da sunan addini wanda ka yi magana wanda ake yi da sunan addini shi kuma wanda kake magana akan abin da ya shafi iyaye akwai abubuwa da dama da suke haifar da wannan yanzu cikin abin da yake da wahala wannan ku da kuke da platform sarki kuke gayyato malamai to ku kokari ku yi balance ne wajen karantar da mutane ka gane balance yanzu sarki da kake zaune gini ne aka haifu kai ne ka fara wato ɗan adam ne ko ya ginin to sai aka yi ginin ne sannan ka zo ka shiga ko ka taɓa ganin wani gini da ba a yi ginin ba za ka zo ka shiga sai da aka yi ginin sai da aka yi ginin ku babban matsalar da take faruwa ta janibin yara sarki da suke lalacewa a binciken da na yi 8% ko 7% wallahi lalacewarsu yana da alaƙa da iyayensu ne ka lura sosai me yasa nake faɗa maka wannan magana saboda da yawan iyaye yanzu ba su ɗauka in sun haifi ɗa su kawo shi duniya ba ɗan yana da haƙƙi a kansu su la'akari da kullum malamai suna faɗa darajar iyaye ko iyaye manyan mutane ne kai idan ka haifi ɗa ka fara gina rayuwarsa tukunna idan ta ginu shi kuma in ya taso daga baya sai zo ya gina ka amma yaro ne ka haife shi baka ba da kowace irin gudunmawa ba san da so yana yaro wajen gina rayuwarsa kuma ka koma gidi kana uba kana jiran yaron ya gina kansa sannan ya zo ya gina ka to miskilan kenan domin shayi za ga yaro shekara goma sha uku ko yare shekara wai tana aiki ba wannan ba ka ganin inda nake zaune eh. ina nan zaune sai ga yarinya ta zo nan kofar ɗaki na ta yi sallama na labirarin nan da yaro a hannunta na'am da ta zo ta yi sallama ta tsaya ma ta shigowa na ce mata shigo kafin ta shigo ta ce min malam kaga wannan yaron da kake gani ni na haife shi kuma bai da uba kuma na zo ne malam zaɓin guda biyu ne kawai Kure ku karki yaron nan wallahi in na bannan sai na kashe yaron eh eh ko da ku karɓi yaro ko mu karɓi yaron ko in ta ban nan za ta je ta kashe yaron to kaga shi in ba ta kashe yaro ba in Allah ya sa ma ba ta kashe yaro ba to irin yaron renon da za ta yi ma yaro yaron ya tashi bai da tausayi bai da kowa sai na ce mata shigo na lallaɓe ta ta shigo ta zauna sai na ce mata me ya faru me ya tafi haka ba ni labarin rayuwarta ta ce min malam ni ba marainiya ba ina da uwa malam ina da uba amma malam na taso a matsayina na ya mace ni nake ɗauka responsibility na gidanmu nauyin gidan ta ce zan fita in bar gida da safe ba zan dawo ba da na ga damar dawowa gida iyaye na ba wanda ke tambaya ta ina na ji dawa dawa nake da alaka da shi in na fita me nake yi da kawai ya dame su in samu kuɗi in zo in kashe matsalar gabansu to yanzu sai da na ɗauko cikin wannan yaron na haife shi ta hanyar da nake samun kuɗin da nake tafiyar da gidan sannan kuma suka nuna duk duniya ba mutumin banza sai ni kaga wannan ta janibin akwai wannan matsalar ta wannan janibin so ina ganin a yanzu kwanan nan sarki na yi wani kes na wata mata matar sun haihu goma sha uku da mijin ta zo min da cikin na sha hudu watakila kana ma goma sha uku ta zo da na sha hudu ta zo min da cikin na sha hudu daga da ta zo ta mun bayani na kira mijin wallahi sai a yi wata haɗaya. bai iya ɗaukar kusisi ya bata ba sannan yaran nan guda biyu ne kaɗai suka rasu guda goma sha biyu suna gabanta suna gabanta yanzu ba na sha biyun za ta haifa a cikin guda a wa'annan da suka rage tun daga kan ya'ya biyar da suka wuce a baya idan an haihu koragon suna da ke fiya musu amma yana cikin wannan yanayin ya ƙara yin wani aure inda suke zaune ba haya yake biya ba gidanta ne rana ɗaya zo ya ce yana so shi zaman garin nan ya ishe shi da ita da su su tattara yana so ta koma ƙauye ci gaba da zama a can ya ce ce, a ita ba a ƙauye aka haifi ta ba a nan aka haifi ta nan ɗin maya suke rayuwa da shi na ya kuma ya ci ƙauye ita ba za ta koma ƙauye ba rigimar ta zo gabana so a daidai lokacin da ya zo ga mata ga ‘ya'yan nan da yake ɗauke da su wajen goma sha wani abu wasu sun yi aure a cikin su mata ne wanda suke gabanta ko mutum ɗaya bai biya ma kuɗin makarantar ko ta islamiyya da ɗaukar nauyin su in ba su da lafiya bai kaza bai kaza amma saboda bai da mutunci a gabana yake faɗa min cewa shi yanzu zai tafi ƙauye ne kuma tun da ya yi ta bi shi ta kuma shi in ya je can ma wani auren zai ƙara a can daga irin ƴaƴan da boko haram ke samu suna ɗaukan su kenan irin irin karuwan boko haram in dai Allah bai kici yaron ba domin irin karuwan da irin yaron da sun tashi ba san wani uba ba san wani kasa wayannan shekaru suna kyautata musu suna tabbatu suna wannan abin wannan abin yana haifar da matsaloli da sannan wani lokaci za ka ga hatta rabuwan aure idan aka samu tamanin cikin ɗari na mata ba su da tsoron Allah a su ‘ya'yan da ba su suka haifa ba. Hmm. Yanzu cikin sanyin da ya wuce na bana, sanyi, sanyi da aka yi da ya wuce na bana, akwai yaron da aka kawo kitsin mamar, bakin ya rabu da mamar. Sarki ba ta ba yaran abinci. Ana cikin wannan sanyin idan za ta yi ma yaron wanka da safe ba ɗin ruwa ba komai. dukkan famfo za ta kai shi ta buɗe famfo da mugun sanyi ruwa na karara da sanyin safiya da wannan ruwan famfo za ta na yaro wanka ya ci duka ba abinci sai masa wanka da ruwan sanyi ana cikin tsananin sanyi yaro gabe kama tashi da tausayi wallahi ta yaya za a yi wannan yaron ya tashi yana zai jin haushin society da in ya samu dama shi bai rayu cikin jin daɗi ba ta yaya in ya samu dama al'umma za ta rayu cikin jin daɗi Mm. So akwai abubuwa da suke generate cikin harkar shigar ah, mutane cikin wajen abin da ya shafi harka ta addinci. Sannan zalunci da waɗanda suke shugabanni ne wanda suke da madafin iko a hannunsu yana taimakawa wajen haifar da harkar ta'addanci ga ƙasa. Domin abu ne kai kana rayuwa a ƙasar da kake sarki, kana ganin yadda gwamnatoci suke ƙoƙarin kwatanta adalci za ka ga mutum ko da su aikin komai abin da da zai ci ko ya rayu da wuya ya zama to masa matsala a rayu. Zai zama matsalar sa. Ka lura? ba daidai lokacin da mu anan sai ka ga abin da mutum ɗaya abin da mutum miliyan goma za su rayu sai mutum ya shi kai ya kwashi. Yana haifar da harkar ta'addanci. Yanzu Najeriya mu yanzu idan Najeriya ce ka san abin da suke masa triangle eh to sama ya faɗi sama ya uku yanzu sun kasa Najeriya gida uku ne yanzu masu kuɗi masu mulki ke talakawa a tsarin da aka yi wa Najeriya sarki idan famulin masu kuɗi ne to so ake duk wanda ya tashi a mai kuɗi zai tashi a tsarin da aka yi wa Najeriya idan famulin ku masu mulki ne duk wanda ya tashi a mai mulki ake so ya tashi idan kuma famulin ku talakawa ne to a tsarin da aka yi wa kasar su ake duk wanda zai tashi a cikin ku a talaka zai tashi wataƙila za ka yi mamaki ya za haka ya yi eh ya za haka ya yi ko na'am to zai yi abin da yasa na ce maka zai yi a'a eh saboda yanzu in ka ɗauki 8% na wanda suke kan mulki ka san cewa ba kuɗin suka kashe ba iyayensu suka kashe kuɗi suka karatu ba lokacin da suka karatu da makaranta kyauta ko mai gwamnati kyauta ta musu? Eh? Eh? Ana ƙara wa ƙarfi ƙarfi kenan. A'a, ma'ana lokacin da su za su yi karatu, Eh. suna ɗalibai a yanzu sun suke riƙe da ƙasa ku? Eh ne an ƙara musu ƙarfi ke an ƙara musu ƙarfi ƙarfi nan. Eh abin da nake cewa ba an ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ba. Sanda suke ɗalibai a da suna yara. Eh. Da karatunsu na firamare da sakandare da jami'a. Gwamnati ke take ɗaukar nauyinsu a kyauta suka yi. Hmm. Yanzu da suka zo suka samu dama ta mulki. Yadda suka yi karatu a kyauta ya kamata su samar da tsarin kowa ya karatu a kyauta ko? Haka. ko sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka private school eh, na'am na'am da duk wanda zaka shi a makarantar gwamnati kan talaka ne haka su kuma da ba talakawa ba a matsayinsu na masu kuɗi da masu mulki ba za ka taɓa ganin ɗansu a makarantar ba. Haka ne? Ta yau ko ciyaman da lokal gamman ko ɗan majalisa ba maganan gwamna ake ba ko a yi sama. ciyaman na local gamman ka duba ka gani a unguwar da yake mm. makarantar da 'ya'yan shi suke yi ba ita wace makarantar mutanen da yake shugabanta ah. makarantunsu daban na mutanen da suke mulka daban ta gane sarki haka ne sosai sosai sosai sai aka zo aka kuma kashe asibitocin gwamnati sai aka yi kwanci asibiti Ta gane sarki sosai sosai sosai sosai aka kashe cikin gwamnati ake private asibiti Ta lura sosai na je wani gari ba na so in kira sunan garin sarki mutum ne bai da lafiya da daddare aka ɗauke shi asibitin gwamnati babu wuta ba su hmm. aka je cikin duhu aka kwantar da shi akan gado bai da lafiya ashe akan gado? wanda za a fitar da shi a kurkuna masu katuwa baka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi an aka kwantar da shi kunama na harbinsa. ana ɗauka zafin ciwo ne ke karuwa ashe zafin kunama da cuta akan ta ne hmm. ko da aka yi ne, ko da aka zo kafin a gane cewa kunama ne ta riga ta mai illa ne saboda ta fi shi lahira Asibitin da ya kamata a ce kayan aiki a inganta kayan aiki sai a zo sai an shiga ɗakin tiyata da wani an fara masa operation sai a ɗauke wuta a tafi za a tashi janareto ya lalace sai ya mutu haka fa ake yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abubuwan da suka yi janareto da abinci suna da yawa hmm. ka lura yanzu akwai wani da na sani da za ka ga in yana a in yana layi shi ba shin komai yake ba amma za ka samu a da safe zuwa dare ta ya faɗa da shi ya kai sau takwas amma tun da ya samu harkar yi yanzu sai wata shida ma baka gan shi ba yana kaga rashin aikin yi yana haifar da matsala wannan yanzu mu dawo sarki duk wani ɗan siyasa in dai a Najeriya ne an ce maka duka ba mafi yawancinsu duk wanda zai zo ya fita gaskiya a nan gurin ya san suna da 'yan bangar siyasa. 'yan bangar siyasar nan a bincika ka gani matasa ne za a ɗauka a ba su kuɗi a ba su makamai a ba su ƙwaya da su za a amfani wajen neman kujera ta mulki wannan ba taimaka ma ta'addanci ba ne? Allah babban ta'addancin kenan so magana ta ta'addanci magana ce da take da faɗi dan ta'addan suna da yawa da haka Allah ta'ala ya samu mu dace eh, haka jama'a za mu nan, za mu buɗe layi na kira jama'a don Allah kowa zai kira tsaya kan topic kan mu fitin topic mu tsaya kan topic saboda Allah ya fi cikin kai ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa su kola Wa alaikum assalam wa kola na baka kan dai ka jima ko to ya sunan ka ga nake kira sai ta magana daga garin Kano ne nan da farko ma malam fata alkhairi Allah ya kare malam. Amin a ya kuriya sunan ka kola ka kana kira daga Ghana ba sunan ka. Na'am sunana Ali Malam Ali Masud da kasar Ghana. To, kuma da Malam Musa. Ali Masud zaki. To, masha Allah duka To, muna jin ka. Eh, muna jin ka. Na'am. ne ga malam na ga masu rubutu na rubutu a wai ai ɗan boko haramu su ma suna karanta littafin ibn taymiya ya ta haka Wa'yan Boko Haram, ‘yan suna ba da shari'a a cikin littafin uh, Boko Haram suna karanta Ina ganin a nan wajen ya tabbata suna karantawa. Da gaske ne suna. Yau kuri gaskiya wani lokaci da suka kira da wani layi kaɗan. Eh. Amina afuwa kan maganar yau haɗi sai eh, na kamar ina so ni da malam in zama babban almajirin malam ko in zama ƙaramin almajirin malam eh. amma na yi kira na yi kira na kuma yi shirin sai na kuma ciwo ta layin da wasu kisa malam ya bi ni Allah ya taimaka sarki zaki wato kana so <laughs> to shi kenan insha Allah za mu haɗa ka da malam Allah ya yarda ta zama almajiri ina ganin anan wajen sarki ina ganin anan wajen sarki na taɓa eh. turo maka bidiyon Sheikh Sharif ka saka eh. yace ba yadda za a yi ilimin Ibn Taymiyyah ya zama shine sababin batan al'umma yace wa inna ma kawai an samu wasu mutane ne waɗanda ba su nuna a ilimi ba suka ɗauki cikin Ibn Taymiyyah suka fahimce su ta inda bai kamata su fahimce su ba haka ne sai mu dawo eh. sai mu kalla shin irin wannan fahimtar da littafi ne ibn taymiya da aka karanta ke sa a zama haka wane ne farkon wanda ya kamata shi ya zama haka ai wanda ya rubuta littafin da shi ya kamata ya zama hakan sannan wanda ya zo ya karanta littafin shi sai ya zama haka tunda wanda ya rubuta littafi shi bai zama ba su kuma suka zo suka zama wani abu wannan ya nuna cewa su daban shi daban ga littafin sa asarin shi ne na ce maka idan sun aina ce maka nasa kafin na bidiyo a nan wajen na shekar sale sale ya ce waɗanda ba su nuna a ilimi ba suka ɗauki maganganun ibn taimiyya suka karanta suka fahimci abin kai hanyar kuskure ta inda bai kamata su fahimci abin haka ba ya ba yadda za a yi ilimin ibn taymiya ya zama sabon mutane ga al'umma hmm. haka ne to yanzu ka ajiye maganar littattafan ibn taymiya suna karanta qur'ani ko ba sa karantawa suna karantawa suna karanta hadisi ko ba sa karantawa na'am na'am qur'anin nake da matsala ko hadisin nake da matsala ko su suke da matsala hmm, na'am sun karanta qur'ani sun karanta hadisi kowa ya yarda cewa ba ƙur'anin ne ke da matsala ba hadisin ne ke da matsala tare da madogarar su ma farko kafin littattafan Ibn taimiyyar ƙur'ani suke cewa su dogara da shi na hadisi yi bai kamata ba a ce fahimtar Ibn taimiyyar ce ta saka a wannan tsarin ga littafin asarimul musulunci na Ibn taymiya ɗaya bisa ukun littafin magana yake akan kawari so da yawa wanda suke magana akan Ibn taymiya ba su ma kowa ne ne shi ba a babin faɗa da ya akan aƙidar kawari ta lura na'am na'am Allah ya samu dafi. na'am shi sa a wayannan ababa da ake dora wa Ibn Taymiyyah duk ba haka ne ba haka ne ba gaskiya ƙarya ne Ibn Taymiyyah bai da alaka da su alaka ta kusa ko ta nesa in kuma magana ta kama yanzu in karanto wasu daga cikin majamu'ul fatawa mutane su ji mai Ibn Taymiyyah ya faɗa ta iya karantowa amma na faɗa na ce ga littafi nan A asarimul masdul ala shatimin rasu. ɗaya bisa ukun littafin akan khawarij ya magana da hatsarin su da hukuncin su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola

ya sunan ka daga ke kira me daga indiya ya sunan ka Adam, Adam daga England. Ok, Adam daga England. To kana tare da shakka Malam Musa Yusuf ta da sunna kan wannan layi. Ina wa Malam Fata Alkai da barka da zuwa wannan shafi na ina ina amsawa dan uwa Malam Adam. Malam ina da tambaya akan Allah ya sa na sani. Malam da ka tabbata da insecurity nan da abubuwan da ke faruwa a ɓangaren malam kana ganin cewa rashin teku ne a tsakanin al'umma na tsakanin uwa da aka sami da al'adar musulmi suka jagorancin talakawa ko mabukata da muka wannan ɗabi'ar tamu ba ya jin wasuwa aka reni yaran da tashi ba sa ƙarfin kowa a cikin al'umma misali akwai wani kamar malam kamar inda nake yi yanzu akwai wani abu da ya faru akwai yanzu akwai wani fitinin yaro wallahi malam a rana bai tare mutane bai tare mutum goma wannan yaron sai aka samu wata mata wata mata haka a unguwar sai suke ba shi abincin ci wallahi malam ya ta dauko wannan makamin ya dauko wannan makamin zai sassare mutane tana zuwa ta ce ya bata makamin sai ya bata hmm. dalili kenan ta taimaka wa rayuwarsa wajen gina ya zama mutum to sai muka zo muka zama kumbo ko muka zama ɗan boko ko kuma kowa da ke cewa dabarar sa ce za ta kai sa ko kuma yanayin da ya faɗa a rayuwa kawai kamar shi zai ku kansa kowa da kansa yake so su ya'yansa babu taimakon ya tsakanin al'ummar hausawa ko kuma al'ummar gaba ɗaya kuma al'ummar musulmi malam shin ba a ganin cewa wannan shi kutu ba za ta yi komai saboda idan al'umma a ce da ɗan ne da ɗan talaka da ɗan kowa duk wanda ke da matsala za a taimaka masa su kansu shugabanni za a iya maganin su a gyara su Nasa ina ina magana da wani profesa a University of Germany. Ni aka ma'amala da shi. Sai yake cin Adam dan Najeriya ne kai mace dan Najeriya ne. A ina kake cin yawan kasar yawan kasar Najeriya. Yace inda ake cewa mu kai dukwata ko kowace ke da haka ake cewa. Amma ba haka mani ke ba. Sai yace to me yake da kai don yi wannan matsalar sai na ce ai kamar a azzalumin shugabannin yake da su shugabannin da su tausayi shugabannin kaza da kaza sai shi ce mu sai ma ina kallon ka wanke ilimi amma ka san ka matsala mutum kamar ya to sai ce mu ka san za ku iya gyara shugabanni kace ta yaya sai ce mu yanzu a unguwarku a unguwarku ke ciki a samu gidan da dubu ɗaya za a samu wanda ke aikin gwamnati wasu sana'a yalla za su iya samun naira dubu talatin a rana hmm. a wata guda za a samu da ce za a samu an gofu an gofu za a samu mutum dubu dubu sau dubu ne kenan ko ce miliyan ɗaya kenan ta to a wannan miliyan guda sai aka samu dama sai a je a so maganin malaria duk duniya an san malaria ta da yin misali sai a je a so maganin malaria ne dubu ɗari tara da hamsin da da magani da allura da komai da komai a wannan wata ruwa sun sai a samu wani ne kan a sai a bashi a cikin sa'idu duk wanda ba shi da lafiya a unguwar da mai kuɗi da marukuri babu wani certification a ware wanda wani kowa ya yi zan a bashi magani kyauta ya tafi so za a cire da kuɗin ciki da hasara tsakanin wanda ke abu a hannunsa da wanda babu wani watan sai ku ɗauka wani program ɗin ku babba ko ruwa ne da kuɗi sai ku samu da kanku da ruwa ko ku kuma kuma kwanto ku na abu wani watan na gaba ya ku ɗauki misali eh, kamar harkar makaranta ita ma ku yi ita kan ku zago za a ga kun yi ɗaukar kuna ginin wata kuna ba su tsari na sana'a su ne su kasuwanci kuma su ma suna tashi da burin tausaya ɗan uwansu taimaki na kasa to shi shi abin da ke gaya waɗannan abubuwan idan har muka tsora su sun nuna shugabannin cewa ko da su ko babu su al'ummar mu ya rayu to wannan zai tambaye shugaban dole ya dawo ya zai dinga aikata abu da shi ne shine daidai da al'umma saboda kun nuna ne ba ku bukatar abin da shi kina to malam kana ganin kamar wannan shawarar da shi wannan farko yake faɗa ko kuma da kuma wancan negligence da suka bari suka dinga certification akwai bambanci da kamun talaka da mai kuɗi in ba ka da abu ba ka da mutunci a gari komin mutunci a komin tarbe ka komin bin Allah ka amma in kana da abu komin iskancin ka kai mutumin kirki ne ba na ga hakan waɗanda su ne kullum abu a iskan kan da ke kasuwan mutum wannan wahala Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na gode wa Allah. Mun gode maka sosai. Bar ma da ita Mala Sarrabi, muna kuma ga wani kola kuma sallaki. Muna magana ne Muna magana ne sarki abinda ya shafi sos, sos na ta'addanci sarki. Eh. Ka gane? Na'am. So abubuwa da dama sun haɗu suna taimaka wannan. Yanzu, a nan unguwar da nake na shayin wata magana ga mutane sarki. Na'am. Kuma ka duba za ka ga a eriyar da kake inda a nan yankinmu ne na Afirka za ka ga abin yana faruwa. Wani za ka ga ɗan uwa ne, tare kuke aikin addini da shi a gaban ku mutuwa za ta cimmai ya faɗi za ka gaba wani abu da ake kafawa na tsara mutuncin matar sakan da ya rasu da 'ya'yansa a gaban za a bari mata ta wulaƙanta da 'ya'yanta su wulaƙanta wallahi ta na'am so a abubuwa da suka haɗu wanda suka boston suka haifar da wayannan abubuwan suna da yawa maganar da yake a da yanzu kamar wannan layin da nake da in akwai mai kuɗi zaka ga in ya tashi idan munasabar sallah ta bai wa ƴaƴan shi kaɗi dinki kan yi wa ƴaƴan shi ya haɗa ƴaƴan makwabta ya musu saboda yana da rufin asiri sai rayuwar ta canza sai aka koma ta kai ta kai hmm. ba ta maganan ta ajina al'ummar ba ake yi so abubuwan da suka taru suka haifar da waɗannan matsalolin yaron da ya taso a society ba shi da uba a lokacin da yake bukatar al'umma ita kuma ta ji kanshi ka nuna mutum ne eh. ba wanda ya wannan na lura da wahala dama ita ce hanya mafi sauki yayin da maɓannata ke so su tura cikin ɓanna za su tura shi sannan kuma da wahala ya iya tasowa ya ji kan mutane da tausaya wa mutane annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce Allahumma inni uharriju ilayka haqqan da ne. Allah ina kawo kukan ƙarar akan haƙƙin mutane guda biyu masu rauni sai ce akwai almar'atu akwai mace sannan akwai alyatim maraya kaga ta'addancin nan kuma ba wai maza ba ne kaɗai fa hadda mata ana amfani da su a jefa cikin harkar ta'addancin nan sosai sosai sosai yanzu bari faɗa maka wata matsala da take faruwa sarki ka san cewa lalacewa ta mata yanzu mafi yawanci yanzu wanda suke samun kansu hanya ta su shiga hanya ta lalacewa zaurawa sun fi yawa sama da 'yan mata? Eh, na'am. Ka san dalili? Na'am, a shai. So, saboda haka abubuwan da suka taru suka haifar da waɗannan matsalolin abubuwa ne wanda suke da haɗin gaske gaske wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ainihin wato ikon gyara abin da za mu gyara amma ni abin da ake cewa a ba daidai ba ne kawai wani zo ya nuna cewa ai kawai tushen ta'addanci wahabiya ne kawai kamar su ne matsalar ta'addanci a duniya amma duk wani ta'addanci da kaga ya faru su suka haifar da shi to sai ya ta'aita matsalar ta'addanci da kisa sannan wajen kisan ne yanzu da yawa daga cikin iyaye idan suka aurar da 'ya'ya wata jarrabawa za a samu mijin ya mutu yanzu ka san cewa maganar yanzu irin yadda da ake yi mace mutu a hatta da 'ya'ya hudu biyar bakwai namiji a wure ta don kawai ya riƙe waɗannan 'ya'yan marayu don ka wulaƙanta yanzu wannan abu bai samuwa ka duba da kyau ku gani auren da muke mafi yawanci muna yi don maslaha ko don kuwa yana yin auren da dai sha'awar kanta wallahi ana yi wasu mu wallahi yawanci dan sha'awa ke yi ka lura na'am da wuya kafin ka samu namiji cikin goma za ka samu uku da za su yi aure wannan kuwa ya san yana faruwa wannan da wuya ka samu uku cikin bakwai da suke yin aure da wannan manufar so abin da ya taru ya haifar da wa'annan matsalolin suna da ainihin wato yawa ƙwarar gaske gaske na'am ko da haka yanzu wata ba ma wai sakinta mijin yi ba a'a rasuwa mijin yi ya batta da 'ya'ya hudu biyar amma kuma tana da iyaye za ka ga to su abin da suke gani tun da sun mata aure ko ta samu matsala a mijinta ya mutu yanzu ka dole ta sanya za ta ta riƙe kanta maganar su ci gaban ɗaukan responsibility na ta su ba ta mata su ba sosai sosai garin sai ta tashi ta tafi neman kara mutuncinta sai ta rasa mutunci wannan ne zai iya kai ta in ana shiga harkar ta'addanci to dole fa sai ta shiga don ta kare mutuncinta wallahi wani lokaci muna karatun nan yanzu ba bayan Allah ta yi ba na'am duk yanzu bayan sallah da ta yi za ka samu ana kawo min kisa-kisai na mata ana kamo su a hoton irin short time din nan eh. wanda aka fi kamowa an ɗauke su an je za a yi zina da su wata in ka ji kuɗin da za a bata sai ka riƙe baki ka san naira dubu ɗaya dubu ɗaya one thousand na rantse da Allah a kowace dubu ɗaya za a ba ta amfani da ita saboda an fahimci ta shiga cikin yanayi na matsaki a halin rayuwa tana buƙatar taimako wanda zai taimake ta ba zai iya ɗaukar naira dubu ɗaya ba ta ba in ta ba da kanta. Dubu ɗaya. Dubu ɗaya. Kanta bai wuce dala biyu ba. to ta yaya za a yi ku addanci ba zai yawa ba to maganar da shi yake yi ɗan uwa na yadda al'umma ta kafa abu na taimakon kanta da kanta wannan yana rage wa al'ummar matsala amma ya sani cewa uwa ba babu kamar gwamnati wajen tsara jinin al'umma da rayukansu da mutuncinsu da dukiyarsu ita ce take da babban nauyi yanzu jiya muke magana da wani yake faɗa min cewa a Germany kai ka san ka zauna Germany aka ci sosai sosai yanzu da muka lissafi a yanzu abinda ake ba kusan kowane mutum da ke jirgi a ƙasar wanda ba aiki yake ba euro no aka ce ma ko ɗari bakwai da wani abu da muka yi san ɗan kuɗin an ɗari wuri ake bayarwa amma ba shi abinci an ba shi abinci da wurin kwana duka cuta free Eh, amma ɗari hudu euro ɗari hudu ake bayarwa to euro ɗari hudu kaga kuɗin yana da yawa da eh, domin kowane euro ɗari ɗaya yana kama wurin eh, dubu hamsin da yan kai yasa wurin dubu ɗari biyu da yan kai kenan za a samu kowane wata to nan ba wai maganin a baka ba ma a'a hanyar ma da za a baka ka je ka nema din an hana mhm. ya zo ne an baka 400 euro wanda bai aiki 400 sannan daga dama za a rage kamar 3 something amma an biya kuma manta ba ka kuna wannan ba kudin dai an gama da kuɗin daki yau ba zai kai eh, faɗa mai furfura ne ba daki ka za baka daki kyauta a kuma baka fridge da komi a cikin daki kuma za ka baka wani card yana karbin abinci eh za za baka abinci da ah, sunan shi nan ranar dare haka kana kana ganewa kaga nan abu biyu kawai fa muke nema a yi sarki a samar da tsaro mutane ya zama suna zaune lafiya a gidajensu hanyar da za su duba matsala gwamnati ta ba su amma hanyar da za su fita su je su nemo ya zama ba ta da wahala wajen nemo wayannan abun guda biyu kai ake nema fa ya gagara ba eh? sarki ta yaya za a yi mutum ko ya ji cewa ba zai ya ma kamata duniyar ta tashi kana rayuwa ba ruwa ba wuta eh babu babu bala'i babun yayi yawa Allah ya sa mu nace mu dan akwai wani mai magana to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shek uh, malam sani rabi alkawari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh malam uh, alkawari sarki zaki ina wa malam fatan alkhairi kuma ina bi ko gaisuwa ta musamman zuwa ga malami na Allah ya ƙara lafiya amin ina ina godiya malam kanawi to gaskiya sarki zaki zan dan sa wani abu musamman da malam yayi bayani dangane da wato waɗanda suke yan boko haramu wato suna karanta littattafan shekul islam ibn taymiyyah wanda haka yake malam kuma ya ba da amsa shashiya yake suna ma karanta alkur'ani yawwa suna ma karanta alkur'ani kaga kenan wato wannan ba a cikin littattafan ba a gurguje zan ɗan sa murya wani babban malamin dariga wanda ka'ida yadda muka sani hawari cewa dukkanin wani ne babban laifi a wajen su kafin masu zaki a aƙida na hawari a usul nasu dukkanin wanda ya yi zina ya kafirta dukkanin wanda ya sha giya kafiri ne wannan haka yake a cikin usul nasu wa'anda haka kuma mu ba haka bane a cikin mu na ahalin sunna dan an fara sa wato karatu ko murya na prof kenan a gari wanda ya yi bayani saboda mun sani cewa 'yan boko haramun suna kafin kowa yasa muka ce 'yan khawarij wanda kuma ana cewa a cikin littattafan ibnu taymiya ake kowa shi yasa yadda ma da yi bayani sheikh sharif sale ya ce a abu zai yi a ce wato ilimin ibnu taymiya ya zama su shi ne su jira ba sai dai in mutum ke shi gaskiya ne galiban waɗanda suke zuwa suke za su karanto da za a yi muna tuhumar su ni kana ina tuhumar su da rashin ilimin kaiwa zuwa ga wannan littafi saboda shekul islam bin taimiyya, malami ne wanda ya san su ne suke malami ne wanda in ya karanta falsafa ya san waye ibn taimiyya, ko da ba na. sunna wato malami ne wanda ya karatu tsantsa wanda kuma ba za ka iya fahimtar zancen da yake tsaki da wajen su ilimai su ne za su yi ba jagora to sai na ɗauka cewa in ba masu karanto zancen jamia taymiya ɗin biyu. in ma sarki za ki wato sun jahilci magana saboda ba su da ilimin da za su fahimci magana kamar yadda Sheikh sharif ta da ya yi bayani amma kuma daman wata hasada ko kuma su wato yan musulmin rama an ce mun tsaya mu ce wannan kuma in mutum yana mai da martani irin wannan ba na ilimi ba zan sa ciki ki gashi ya faɗi cewa ibnu taymiya wato da ɗalibinsa ibnu al-qayyim suna da wani ka'ida wato wanda ba sa kafantawa haka ne takfir muayyan ba sa yi wannan ba a gidan mu bane zan sa su yi bayani in ya karasa zai wannan haɗari ne mai girma haɗari ne ba don ba zai yoyo a sami shirka ko aikin da shirka ne wanda ya ce la'ila illallah ba zai yoyo zai yi amma idan ya zama mutum ya ce la'ila illallah amma sai musulmi ne sai ya aikata aikin shirka har a nan wajen ba sunan shi mushriki ba alƙali ne zai tabbatar mushriki ne ko ba mushriki ne zai yoyo jahili ne zai yoyo jahili ne ibn qayyim al-jawziya yayi wata take mai muhimmanci to kaji ne ke kawowa ibn al-qayyim qali ibn taymiya sarki zaki ai ana ji ko muna ji bismillah yawa to a madarisu salike kan matsalan cewa mutum ya aika ce kan matsalan cewa mutum ya aika ba sunan shi mushriki ba tsakani ne zai tabbatar mushriki ne ko ba mushriki bane zai yi shahidi ne ibnu qayyim al-jawziya yayi wata taqiqi mai muhimmanci ko a madarisu salice akan matsalan cewa mutum ya aikata shirka amma da tarihi ya ce ba mushriki bane jahili ya kawo ya tahlilin hadisin mutumin da ya ce in ya rasu din a mai da shi gari in ka mai da shi gari sai ranar da iska da ruwa a waka a teku yace ai kaga wannan abin yayi shirka ne saboda shakkan ikon Allah a tada mutum ne ko shakka ne akan ikon Allah to in na san Allah ikon sa zai iya kada shi sawa'un an mai da shi gari ko ko yaro ko abiya nan ba bambanci ba dalilin da zai sa yake ai haka amma da Allah ya tashi ranar da ya ba yake me yasa yake tsoron Allah ya Allah yake ne ga aljanna kira ta ashe mutum ba zai ce la ilaha illallah ya sallah ya azumi ya aikata wani abu wanda zahirin sun shirka ne amma saboda shi jahili ibnu taymiya yana da wata ka'ida wacce tana da kyau a wannan wajen akwai wani mutum da suke zamani suna rikici suna tsabani kwarai da shi to almajiran mutum suna zuwa ana kiran ibnu saba'i suna zuwa jayayya mukabala da ibnu taymiya idan suke magana suke magana sun ce a'a Yanzu ko haka kuke itikadi ce eh haka haka kuke yi itikadi ce haka ce, ku ga wallahi ya ni zan faɗa abin da kuke faɗi nan da na ka zuci ku musulmai ba ku kafirta ba ni na san implication din abin ko kuma ba ku sani ba abin da ake so nuna a nan wajen shi ne. gaskiya ne akwai marasa na shirka da yawa a cikin suna faruwa assalamu alaikum sarki zaki ka gama ji muna mun ji muna jin ka saka doki saka doki tsawon lokaci jama'a na da yawa okay eh ba matsala insha Allah zan so to kaga wannan prof ne yake magana dan da illa da ka nuna wani ka ce masa wani kafiri ne ko da ya yi abin kafiri to amma misalan da ya buga sai ya buga misalai da Ibn al-Qayyim wato Ibn al-Qayyim talibin Ibn Taymiyyah ya faɗi cewa wato ga ka'ida ce ya faɗi kuma sai ya faɗi wani abu wani abin da ya faɗi wallahi zancen ibn taymiya ne a cikin majmu'ul fatawa yana tattaunawa yana muqabala da yan jahiliya masu kore su ko Allah masu aqidar hulul cewa Allah yana shiga jikin wani abu ibn taymiya yana tattaunawa da su yana tattaunawa da su sai ibn taymiya yake ce musu hada lawa faktukum yace kuntu kafiran li anni a'lamu anna qawlakum kufrun yace walakin antum la tadkuruna indi li annakum juhalun ibn taymiya yake cewa da na yi muwafaqa da ku akan wannan abu to ni da kafiri yace saboda ni na san cewa wannan magana ta ku kafirce shi amma yace ku ba ku kafirta a ku jayi dai wanda kaga wanda prof ya dauko wato yana faɗin cewa ibn taymiya yana da tsarin da matar kuma a cikin wannan littafi a gurguje sarki zaki al-kafa qad wa al ala kulli muslimin wajib wanda na karanta da shi wannan littafi a shafin Malam Musa Allah ya kara masa lafiya daga bango zuwa bango. wato a daidai wannan littafin wato shafi arba'in da biyar yake cewa wa tafiya aqu lillahi fala yukaffaru ahadun illa man kaffara Allah wa rasuluhu aw ajma'a almuslimuna ala takfiri yace kafirtawa haƙƙi ne na Allah ba a kafirta wani sai dai wanda Allah ya kafirta ko manzon sai kafirta shi ko kuma musulmai suka yi ijma'i akan kafircinsa sannan shakul islam bin taymiya cikin littafin da majmu'ul fatawa yana da zawaid da fa'idodi da yake sawa kafin a kai ce sarki zaki ce kafiri a ba dai ne ba wani dai a wai abu tashi abu tashi <laughs> kaga daga cikin kamar yadda prof ya faɗi eh. dole ne mutum sai ya kasance ya san abu kaza kafirci ne sarki zaki don wani zai iya yin abu amma jahili ne bai san kamar yadda yace ibn al-qayyim yana da wannan ka'ida sa'annan na biyu sai kuma ya kudirce wannan aikin a zuciyarsa ma haka ne wato ya yadda da wannan a zuciyarsa bayan ya san kafircin ne na uku kuma sai ya zaɓa da shi da tashi aka yi masarki zaki dan mutumin da aka yi da tashi ya faɗa abin kafirci ba kafiri da shi al-ikrahu kenan amma shi ma an yafi shi sa to abin da yake da damuwa shine wannan cikin ga ɗin biyu amma gaskiya ba su da ilimin fahimtar da ta tafi ibn taymiya da ilimi ne wanda ya kasha usulul fiqh wallahi sai ka karanta kafa saboda mala karawi mai dariƙa kuma yin nan a'a ai ma'ana kana ji waɗansu ne eh. waɗanda su ba su da makami ba su da hanya na zuwa gonar littattafai gidan Najeriya wallahi wanda ke faɗi haka yake su sun sani ne na sani ɗaliban ne sun sani. amma ai prof da kai magana ai shi ɗan Eh to ai shi za ka ji ai shi cewa ibn ai shi yana goyon bayan ibn Taymiya ne ba. Ita yana da ka'ida ta rashin kafurtawa. To yanzu prof ya ce ibn Taymiya yana da ka'ida ta rashin kafurtawa. sai wani kuma yi zo ya ce a ah, ibn taymiyyah ne shi yake tabbatawar to ɗayan biyu ne imma a ya shayi dantan ibn taymiyyah imma dai sharri yawa ibn taymiyyah kaga prof dai ba za a ce ya jahilci zancen ibn taymiya ba saboda ya kai wani matsayi a ilimi malami kaga za mu ce wa'annan kenan su ne suka jahilci ibn taymiya sai abu na ƙarshe sarki zaki mu ba kawari ba littafi a hannuna wanda da shi zan tsaya kada in tsawaita saboda malami na yana jira kuma an ce akwai masu kira wannan littafin kusaini shine ya yi shi wato shine alƙaulin mufi sharhi ne na kitabu tauhid kuma littafi ne na Muhammad bin Abdul Wahab yana nan wanda shi ne ake ce mana yan wajiyawa a cikin wannan littafin sarki zaki shafi na ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da arba'in ne lokacin da yake magana akan babu da yake magana akan sababin cewar ƴaƴan annabi adam shi ne da gulu ƙetare iyaka cikin bayi na kwari to a daidai wannan shafin ɗari biyu da arba'in da biyu yana magana akan al'ummar musulmai yadda suka raba sai yake cewa daga daidai yake cewa wa yake cewa wa kullul iradat آه إكتا وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص التي لم يريدها الصحابة الذين هم الأمة الوسط wato yake dukkanin abubuwa da wato wanda suka zo a aya suke zuwawuwa. Mara sharar za ya ka takaita saboda malam kuma shi kadai bai magana sa kuma ga college a kira biyu kawai shi mu kar ya damu eh, na ba fi jin kola ɗin ne ya kawo waɗannan jama'a guda uku hmm. yace akwai khawari su ne wanda suke tsakanin wanda ya aikata babban laifi kafiri ne mu kuma ba haka ba su a wajen su wanda ya zina wanda ya sha giya duk kafiri ne mu kuma ahalin sunna ba haka ba wato sai malam kana kana nufin cewa wahabiyawa ba su kafirta mutane kenan wahabiya bai kafirta wani bai kafirtawa kenan sarki zaki kafircin iri biyu ne malam zai yi bayani inda sauka eh na sani na sani malam zai amma ina zuwa akwai abin da ke tambaya ne ah, malam eh eh bawabiyawa cewa ana ta aikata wajawa ana yawan ta eh, wata kuka yawan kafirta mutane saboda kwanaki malam ana da ya fito da su ce a ah, eh, wa'annan yan tijjaniyan nan kafurai ne saboda mun gaya musu ba su bi ba mun gaya musu akwai inda a cikin littafin eh, su ba su ba ya ya ta ya kira kira ke kafurai ne to amma a yanzu ni magana ku ya masha Allah ya sa a yanzu shin ka wa kace wabiyawa babu a wasan babu bukun wani kafurci nan shi an kai wani matsayi wani stage nan a ce maka wani kaza kai kafuri ne to sannan kuma ka ce shi ibn ibn tamiya ibn jauzi ko ya nuna cewa eh, kamar ibn qayyim ya nuna cewa sai ai ya faɗa ma ni eh a ni ka kike rike shi ai a a ai na saba shi prof shi eh okay okay to prof okay prof ya faɗa da prof ya faɗa kai baka bi kika ga haka ko ba haka bane a ni kaf ni kaf ma ya faɗi wallahi na san da zancen kake kan mana ne ce a ah, to ina zuwa da aka aka wace wai abin da kuke yi inda ni nayi da naka wai aka eh. shi ya yi bari a kusa inda shi ya yi da ya kafin saboda shi ya sani amma su ba su sani ba to shin me yasa ake kafu ko kuma inda wala Allah su ba su ba ba sun gane ko ba su gane ba an ce musu sun kakuta. to shin wa'annan ba an bincika an gani ko ba bincika ba ba bincika ba saboda yau ka nuna mana cewa akwai matsayin da ake kai wannan halarci saboda ina tuna akwai karatun da malam Musa ya taba mana ce a ba ka furta mutum face a ce aikin ka na kafirci ne kaga malam Musa na gamsu da magana sai ce ba ka furta mutum face a ce maka aikinka da kafurci ne amma kaga gashi yanzu kuma sai a ah, akwai aikin da mutum yake yi wani matsayin da mutum in ya kai shi a ce mai ya kafurta kuma waɗannan ababa yana cikin aiki kawarijawa to me kake da shi na faɗi akan wannan zance da ya bambanta da ya bambanta da wanda mutum Musa ya taɓa faɗa to gaskiya sarki zaki babu bambanci eh, babu bambanci duk a kai ne yanzu ka bambanta oh. dalili ku shi ne eh. turuf shi ma ba ya ce ba a kafirta ba ne haka ma malam musa ba haka ayyace ba dan in ka ba a kafirta kwata to uwa ka ce da malaman suke babi na ridda a cikin littattafan fitowa to ya suke eh, malam eh. malam musa sun su ga shi nan ba bayan shi ba shi maganan kireban taɓa mantuwa ya ce wai mutum har ya ba da kwatance ban da mantuwa ya har ya ba da kwatance wai akwai sa'in da aka je yaki sai da ali ya zai kashe wani wani kafuri she ne shi ne yi shahada ko eh, ko asibila ya shi ko ya kashe ne shi eh asibila eh, eh, eh. na ali da ya yi shi ya tuka wai masa yau ne shi ne cewa in ya lokacin yana kyale shi in ya rama ya rama ne kan yadda suka masa ba ya rama ba jikin musulunci ko kuma an taba zuwa yaki she wani zai kashe wani eh, kafiri shi da shi yayi yayi ah, eh, la ilaha illallah amma shi aka kashe shi shi annabi ya ce masa ka buɗe zuciyarsa ka gane cewa la ilaha illallah da ya faɗa ba ga tsoro ya faɗa ba ya faɗa ne zuciyarsa to yau misali malam kanawi in dai an samu wani musulmi yau a ce aikinsa ni na gamsu da maganar malam Musa cewa aikin yana ce aikinsa aikin kafurci ne amma a ce wata a'a wane kafuri ne shin wannan ba aiki bane na sa'an nan kuma eh, ya ni ina daga bambancin ke domin in dai mutum ya yi kawar matsayi ka ce masa a'a wane kafuri ne ba aikinsa ba sai da kuma ce a aikin sa aikin kafurci ne akwai bambanci biyu sai su kan ta ba eh sarki zaki abin da yasa ai nace ma wato babu bambanci shi ne hatta wanda kace malam yayi bayani sirrul wasfi haka yake abdi ne muke da shi akwai at-tasirul mutlaq akwai at-tasirul muayyan abu da malam Musa yake yin bayani haka ne kuma haka akidan mu take wato sai ka ce aikin za kafirci ne aikin za kafirci ne amma mutukar ka ce na kafiri ne to akwai waɗansu sharuɗa sai an samu intifa'ul mawani abin da za su hana ne wasu kafiri sun koru na farko ba jahili ba sannan ya kudurce ya yarda da malam Anas bai kama sunan kowa ba kuma abin da ya karanto abu ne na sanatin fati ce wannan abu kudurce shi kafirci ne zan sa ma da kyau ma saboda kaji ya ce bai kama sunan kowa ba a ciki yadda shi ke ɗauka ya isa a a ah, malaka wallahi ba lokaci ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa ya kuri saka sa ya kuri ya kuri malaka rawi malaka rawi ina kuri ya malam kanawi ka shirya ya kuri ya kuri malam kanawi don Allah ya ba kuri ya kuri abin da muke nufa yau in na ce ƴan izala kafurai ko kuma ƴan izala an ce kafurci ne kamar san yau malam musa da zai yi wanke wannan abin da ke faruwa cewa a'a ai wa ɗan ta'adda shin yahudawa ne ko dai ‘yan izala wadiyawa ne ai kwashe na kira suna ce malam kanawi Malan kaza ba tun da ce ɗan tsarika ai kowane ɗan tsarika yana ci a fahimta a ina kuri a a ba gane ba ni da nufin cewa kuma malam kaza ya nufi yana nufin karara wani kaza kafuri wani kaza kafuri ba a ai kwatance muke bayarwa ka gane ba irin wannan muke yi ba ina kuri abin da nake nufi ne yau Ina ce ɗan tsarika wallahi ina ciki Eh, malluman tarika na ci wani na ci wani na ci kwaci ta ce yau ni ba ni cin tarika sannan kuma kaga mafi kusanci abu da faɗa ce da da ce a'a wa'anda suka yadda da haka cewa salatul fati wai wa'anda suka yadda ba cewa salatul fati ta fi qur'ani to amma kaga nan ni na tsira saboda ban yadda ba yawwa to kaga kenan eh sai ka ce kake ka fahimta ka gane abin da na bada wannan kwatance kenan ka gane a yau inda ta ce mana cewa akwai matsayin da mutum yake iya kai a ce masa a'a wani kafuri ne ba aikinsa ba to kaga mutum ya zama biyu saboda akwai inda malam Musa ya yi mana karatu ya ce a'a bai dace ba saboda mutum ba zai iya yi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yau kai kai masa eh, hukunci a zahiri ba baka sani ba har malam Musa ka shi nan. ya kawo mana example ce wani akwai wani daki da aka tafi wa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafuri da kafin an ajiye shi kasa she eh ya kake ce musulmai fa da aka kare shi za kashe shi she yayi la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam she wannan sahabi she kashe shi she a ya wuce ce ba ka ba zuciyarsa ka cewa wannan la ilaha illallah da ka tsoro ya ji ya faɗa ko dai a'a da zuciyarsa gaskiya ne yake faɗa sai ka inda za ka duba wani ayyukan wani kamar kanka ta ba da example na ji hadi haka cewa kamar in mutum ya iya kai wani matsayi za ka kace masa wani kaza kafuri ne to kaga yanzu maganar ya bambanta biyu saboda malam Musa ya kai mana cewa kamar a'a shirka aikin ka da kake yi kafurci ne amma kai kafuri ne wannan shi malam Musa ya ba shi wai wannan bai da haka ba to kaga ake cewa ya bambanta biyu kenan na sarki zaki bai bambanta ba wato malam Musa lokacin da yazo yana wannan karatun kuma kamanta ba eh. da ya faɗi da aka faɗi ba kan salatul fati ai ya tambaye shi sarki zaki kai ka yadda da wannan a wannan salatul fati daban a mun yi batun kafirci wannan daban wannan eh, batun salatul fati daban ai shine topic shine zancen malam Anas ya yi wasu mala ana shi na ba da ya samu shiro ba shi ne an yi topic ba matsala eh. ka ga daga ciki cewa idan karantu farko yana da cikin sharaɗin a cewa mutum kafiri ne sai ya yadda da abin nan malam musa da ya zo ai yana maimaitawa in ya karanto sai ce sarki zaki ka yadda ce a kai ba ka yadda ba eh. to kaga da za ka yadda kuma ka san cewa in kafircin ne kuma ka yadda ka kudu, kuma ba da sa ka ba to wannan ai mutum ya kafirta ya kafirta to amma in ya sa sai sa malam kana zan ka duba aikin wani musulmi kawai ka ce masa ba shi ka ce masa eh, aiki ka kafirci ba shi ka ce masa a ah, wannan da kafiri ne wannan ya kafirta duka za ka ah. mutu zai yi ka wannan ne haramun wannan ne haramu sai dai ka ce aiki kaza kafirci ne aiki kaza kafirci ne abin da kake faɗi ne abin da nake malam Musa ya faɗa kenan to hayyan to amma abin da zan fahimta shine har yanzu ban fahimci amma dai babu bambanci da zancen malam da kuma zancen malam Musa gaskiya ba wani bambanci a a a sun malam Anas ya kuri wani abin da yake shi wannan ni ba da example nace kaman kwanaki ai kaga shi sashe nace a amma kin maganar su yake ce wai wanda ya yarda cewa in ya karanta salatul fati ta fi da Qur'ani dubu shida shi ne wannan ya kafurta to kaga ni ban yadda ba ko ya kafurta ko ya aiki ya yi? kaga akwai bambanci Hausa ne wannan haka yake kaga nan akwai matsayin da mutum zai je ya kafin din kenan shi ne ya yadda eh. amma saboda kaga kai baka yadda ba ko duk wanda san ba ba kaga ba za ta ce wani kafuri ba sannan kuma a ƙarshe sarki zaki malam Anas na ji abin da aka ce iyayensa yan dariƙa ne kuma mahaifiyarsa an ce ma yan ɗariƙa ce ko? Inna lillahi babansa ba kisa ba kisa babban ɗan kisa ba ne ba ka wake ba ka wani kira. Kariya ne. Wani kariya kuma kariya ne. A'a eh akwai wani wanda ya ce ko innansa inganta cewa ko yan dariƙa ce asali ko something da haka. Ba kala kala ne a furi, ba ba ji ma lanar, ya tobe. babban dan izala ne sosai wato dan izalan ma ba amma Sai izala ba na sama wanda ke ji sunan wanda ke bai magana shi izala ba izala ba ta aiki sarki sarki zaki amma ga wani misali eh ka gani yanzu ka yanzu eh ni dangi na ɗan ɗariƙa ne kakana shehun ɗari ne sannan kuma sarki zaki kakana da ya mutu na je an yi sa'a da ni an yi komai da ni da ake wa mutum musulmi kuma na san san dariƙa ne kuma na san akwai abubuwan da ake faɗi a dariƙa cewa in mutum ya yarda da su kamar na zancen salatin fati ya kafin ya kafin to amma ya sa haka kuma malam anas kasafin na tura kasar a cikin family. Wato malam garawi kai ne kana kana da ra'ayi cewa ka ban mutum ana iya duba mutum a duba a ce aikin sa ma ce a ah, wannan ya kasu ta kenan. To tunda malam Musa na bari mu ji ba ka malam Musa. To sarki ina ganin zan yi da aliki kan magana malam Karawi ragowar masu tambaya su yi haƙuri ga lokacin da malam Karawi ya fara magana kaga wani littafi nan kai magana mu kulle layi a kowane da ake cikin layi ya jima bari ya magana cikin layi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola wa alaikum Salam sarki zaki ya kola ya suna ne ke kira kola to suna na mukal abubakar sabu ina kira daga sokoto najeriya to da na bi eh, na uku dai na isar da doka ga shi babban malamin a shek Musa ko aka da sunna ina mai kuma barka da sallah ina mai barka da Allah subhanahu wataala ya karbi ka a ibadun yin muka baki daya kuma Allah ya subhanahu da ya karbi shi akan wanda aiki ke shiri na ci gaba domin al'umma musulmi su ci gaba da fahimta da irin abubuwan da suke gudana na farko da yake na ci malamin ya yi magana akan cewa lokaci ya riga ya kai kuma ko ni yanzu kaka haka ina hanya ma ta shiga masallaci saboda haka ne yanzu a takaice ba wani dogon bayani zan yi ba je a dinga da nika yi sarwa ga su yan uwan mu yan kujin cewa su ji su kula da irin wayan da abu su ji wa Allah sun lokacin da za ka jingina mu mutum abu yana da kyau ka jingina mai abin da tabbas haka abin suka gare shi wannan shi ne adalci kuma shi ne irin wannan ce za ka samu taimako ga Allah subhanahu wataala ga duka abin da za ka yi amma duk lokacin da ka zo ka kunta abin da mutum shi ba shi kana doka kana jirgina mai to alhaki ganin gaskiya ba wata nasara da za ka yi samu a kanka alhaji ma daga ƙarshe sai dai mu ba mu yi musu da haka nan yanzu haka ni kai na malami na ni kai na malami na wallahi dan kiri ta su sosai kware da gaske kuma gare shi ni su kware da gaske kuma na san kai ne din wallahi hakkin da komai yana yi amma saboda ni saboda ba ba mu a halayyar mu ce ba ta irin mu zai mu zo muna mutu gurin goro muna kira suna kaza kaza kaza kaza mu wannan ba halayyar mu ko la mu gode Allah ya saka da alkhairi sun ka mu muna tare da su Allah saka da alkhairi Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode amma amma mu komo kan magana da malam Musa Yusuf Asir sunna shek shek ya kuri kaga yau magana ya kusantu biyu a'a be be be be bambantu ba be bambantu ba bari maka bayani bari bari bari faɗa maka be bambantu ba a na farko dai ina ganin cikin maganganun da ne a karatun da ne a baya hmm. babu inda na buga misali da Usama dan Zaidu a lokacin da wannan kisan sai da kake kokarin yin haka ɗaya kenan na biyu ina ganin gaskiya ban kawo misali da wannan ba duk da eh, ina ganin kwakwalwa ta za ta iya ha'inta ta amma dai na yi ta kokarin hasasuwa a wata munasaba ta ne maganan ban tuna ba. Eh, ji na farko na biyu maganar da ake yi shi yasa da ya fara maganar sai na ɗauko wannan littafin mas'alatul uzr bil jahali min khilal kalam al a'immatil a'lam wanda ya tara shi Abu Yusuf bin Muhammad bin Taha shi ya tara wannan sarki in ba manta ba lokacin da muka zo muna yin program da kai akan maganar ridda na tambaye ka cewa Abdul Inyas da ya ce zai taka bai kamata in faɗi magana ba saboda muninta maganan annabi da yace zai masa kaza kai da kanka na tambaye ka yace mai hukuncin sa me kace eh ashe eh, wannan ba annabi ba abin da ake magana shine aiki ya kasu gida biyu. Wajen kafartawan akwai alwasu, akwai a ta'ayinu. Kaga za mu ce irin aikin da ya yi duk wanda ya yi wannan annabi irin wannan kafirci ne. Eh, ah, wannan da to amma kaga kai kaga a ƙa'ida ka saba ma ƙa'ida. Hmm. Abdul Inyas duk ya faɗi wannan maganar aikin za mu ce kafirci ne amma shi ba za mu ce maka kafiri ba Yo, sai in dai ma yi wa annabi irin magana shi ba za a iya ce mai kafiri to shine ai malam Kanawi yake so ya nuna maka bambancin tsakanin sifa da kuma ayyanawa abinda malam Anas yake magana aiki ne wanda ya ka kaza kaza ne amma in an samu wani yayi ba za a ayyana sunansa ba sai in sharaɗi ya cika babu mani'u ka gane sharaɗi ya cika ba mani'u yanzu misali yanzu cikin abin da ake faɗa akan mu ba ana ce mana maƙiya annabi ba na'am eh to sai a yi rashin sa'a wani ya zo sai ya samu wani abu sai ya karanto a littafin malaminmu wani malami ya faɗi wata magana da take akan annabi ba ta da kyau. Na'am, Alhaji ba ta da kyau. Sai ce ce wannan magana ta fushi ce. To shai ka abin da muke nufi da ke kaɗi kenan. To yanzu kaga wannan magana kafirci ce eh. idan ya faɗi haka. Sai ce to duk ɗan izalan da ya yadda da wannan magana kafiri ne. Oh, yauwa to kaga shi shine bambancin eh. cewa ga abu kaza idan ka yarda da shi kafirci ne har wa yau inda za a samu wani ya fito ci ya yarda da wannan abin shi a matsayin sanawan ba za a ce masa kafiri ba sai an tsayan masa da dalili kafin a ayyana shi shi a kira sunansa a ce kai na kafiri ne ko da ke ga Abbas Karibu yana da shi malam ta gane eh Allah saka malam ka fi zuwa eh. Allah saka malam alhairi Allah kaga malam maganar ta guda gudun nan shi no kenan cewa kamar kaga misali ai shi nake ji ba a wannan magana wallahi saboda mallin mu ma sun ce muna a'a wannan ba su akan in an dika na yarda da haka to idan sharadi ya cika yarda da shi kafirci ne A kai kaɗan yanzu magana da shek malam ta ke magana cewa kuma a inda ake ina ce maka ai sarki zaki sai eh, sarki zaki gaba kafu idan ka ba idan idan sharadi misali misali ana kaiwa a ce wannan idan sharadi ya cika ba mani'u yanzu kaman abin ya zai wannan eh. kaga aikin da ya kafirci ne sai a kai shi kofu idan an je aka bincika alkali ya gane lafiyar salau yana sanayi duk wani dalili da zai sa a gane cewa babu ba jahilci ba ne da ganganye da kaga sharaɗi ya ce babu abin da zai hana yanzu a ɗora masa hukuncin shi kafiri ne. Oho, yanzu ka fahimci matsalar. Yanzu wannan littafin da ya kawo zan karanta maka kaɗan daga cikin maganar Ibn Taymiyyah ka ji. Da ya ce kalamun ahalin ilmi maganganun malamai fi an da man balagat nususul kitabi wa sunna duk wanda nasoshin Qur'ani da sunna suka kai masa faqatu qimat alaihi hujja an tsere masa da hujja sai yace ahlus sunnati wal jamaa la yahkumuna bi kufrin muayyan ahlus sunna ba sa kiran sunan wani mutum kuma ka kiyaye duk wanda yanzu ya tashi saboda malam ɗahir rubuci ya yi wani abu ko da abin kafirci ne ya kira sunansa ya ce misali malam ɗahir rubuci kafiri ne ya yi kuskure ko da ma ya tabbata abin da ya yi kafircin ne to kiran sunan malam da bisa take masa kafiri matsala ce da take da hatsari ka gane bambancin amma abu kaza kafirci ne daban wanda ya yi shi kuma ka kira sunan wane ka kafiri ne daban shine yace ahalin sunnati wal jamaa la ya yahkumuna bi kufrin muayyanin ba sa yin hukunci da kafirci su ayyana sunan mutum illa ba da ƙiyamil hujjatin risaliyya sai bayan hujja ta manzanci ta tsayi kan mutum wa qad tawatara ƙalu an fi zalika kuma mu tawatiri an ƙarfi wannan daga malamai sai ce ƙara shekul islam ibn taymiya ibn taymiya ya faɗi wannan cikin majamu'ul fatawa a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da da ashirin tara. ce yace haza wannan ma'a anni da'iman tare da cewa ni ko da yaushe in ji ibn taymiya wa man jalasa ni da duk wanda yake zama da ni ya adamu zalika minni ya san wannan daga gurina anni min a'zamin nas hayin ina daga cikin mafi girman mutane wajen hani an yun saba mu'ayyanun ila tafsirin a kira sunan wani mutum a ce kafiri ne ibnu taymiya ya ce an san ina daga cikin mafi girman abin da nake hani a kan shi a tafsikin ko ka kira sunan wani ka ce masa fasiki wa ma'asiyatin muka ce wani abu kaza da yayi sako ne illa za ulima annahu qad qamat alayhi al-hujja ar-risaliyya sai idan an tabbatar da cewa hujja ta manzanci ta tsayo akan mutum allati man khalafaha kana kafiran taratan hujjar da sai ta tsaye tukunna sannan duk wanda yayi ta ya tabbata cewa kafiri ne sannan sai ce wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra kana ganewa to wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin wato fada ko Ibn Taymiyyah ya haramta wannan ko Ibn ya hana ba ka lura to shi yasa hatta Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin Adrar Saniya a shafi na ɗari da hudu a mujalladi na ɗaya lokacin da aka zo ana cewa wai da suka yi hijira ya ce duk wanda bai yi hijira ba kafiri ne sai ya ce wa in kunna la nukaffiru man abda sanama alladhi ala ka kabar abulkadir ko da yake mu an sani akwai gunki a lokacin da aka ajiye ɗan mutum mutumi a kabarin abulkadir ya ce ba ma kafinsa wanda ya bauta masa wasanama ala kabar ahmadul badawi hakanan wanda ke ya je kabarin ahmadul badawi wa amsa da makamantansa sai ce li ajali jahalihim ce saboda ni a gurina ina ganin mutanen da suke zuwa su je su yi wannan jahilai ne wa adam da kuma rashin manyu na biyun wanda zai faɗakar da su ya ce waɗanda ma suka je ina kallo abinda suke bauta ma a zahiri suna bauta ma wani Allah ne amma saboda da sunan musulunci suke jahilai ne ban ce musu kafirai ba Nu kafiru man lam yushrik billahi ta yaya zan kafarta mutumin da bai shirka da Allah ba lam yuhajir idan lam yuhajir ilaina duk bai hijira ya taho gurin mu ba walam yukaffiru wa yace subhanaka hadha butanun azim wannan kirkiran ƙarya ne haka Muhammad bai a ce hawa hawa ne ka iya kace mutum aiki da kafirci aikin ka yawa amma da shi ya iya kai wani wuri kai da kan kasin a ba aikin ma shi kansa kafiri ne yawa shi kansa kafiri ne amma shi wannan baka ayyana suna saboda hatsarin da ke ciki sarki daga ran da ka fito ka ce wa na kafiri ne ka kira sunansa ka ayyana shi shi ɗaya kiran sunan mutane ta a wa na kafiri ne ya kamata ya zama aiki ne na ba na ɗaiɗaikun mutane ba amma kana iya cewa aikin kafirci ne in an wa nan to shi ba kafiri ne ka ce a je kotu a cikin kotu na am saboda da ka ce kafiri ne shi ya kira sunansa ba ta saka ku ba eh ƙwarai automatic da zai mutu a lokacin ba za a rufe shi a matsabatan musulmi ba idan yana da 'ya'ya ba za su gaje shi ba ba zai gaje su ba so a cikin kiran sunan mutane a kafa su shi ya sa muka faɗa ba su ɗi ba ba su bi ba ikirarin wa miraran mun faɗa mun ce wasu daga cikin mutanen mu sun samu fitar ƙafa a baya a da kowa ya san yadda izala ta zo ta fara wa'azi muka ce kiran sunan mutane a ce na kafiri ne wannan kuskure ne kowa ya yi shi Kana ganewa sarki? Sosai sosai sosai sosai. So in mutane sun yau in mutane sun fahimci saƙon hmm. haka saƙon yake. So yana da kyau mutane su kiyaye muna faɗa mu ba kawari ji ne ba a kitar mu ne kafar ta mutane ba ma ɗaukan wanda ya yi saƙon kafari ne kafircin ma in yayi ne mu ce wannan aikin kafirci ne amma shi ba kafiri ne, mu ba kawarij ne ko da ka kafircin mutum ki kira sunansa akwai abubuwa da ya ba alaihi ya matarsa ta su ba wanda zai gaje shi da zai mutu ba za a mai wanka da sallah ba ba kuma a binne shi a makabartan musulmi ba salura sarki wannan ji yana daga cikin ababen da suke biyo baya idan ka ce ka kira sunan wane kace kafiri ne amma aiki kaza kafirci ne daban ka kira sunan wane kace wane kafiri ne daban wannan ta'ayi ne suke ce masa wannan kuma sifa ne suna da bambanci wannan ne, magana ta ta ƙarshe da zan yi sarki eh, shine na wallahi tallahi ina da ina da baku ne tun tun kusan la'asar da muka fara program din ah, na zaunar da shi na ce jira ah, ai ranar laraba zan dawo yayi hakuri. idan eh, ko da program din da zan yi bai shafi wannan ba idan yana da magana na ɗaukan masa alƙori ya rubuta lokacin da yake so ya yi magana ya zo ba komai insha Allah abinda nake faɗa daga ƙarshe shine sarki bismillah eh, Abin da nake faɗa daga ƙarshe eh. shine wanda suke yawan zuwa su ce wai mu ne tushen ta'addanci in suna jin tsoron Allah su bari tushen ta'addanci in dai kashe mutum ne ta'addanci su babu babban ɗan ta'adda a duniya kamar ba yahudi hmm. amma ba majisu su suna zuwa su ce yahudawa ne tushen ta'addanci ba sai su ce wahabiyawa ne tushen ta'addanci abu na biyu kuma yau a faro daga sama daga asali wanda ya kashe annabin Allah a duniya ba dan ta'adda kamar shi amma kuma Qur'ani ya kira shi yace dan ta'adda Allah yace dan ta'adda ne sai ka kyale shi baka ce mai dan ta'adda ba a ji ka yawaita magana ba sai ka taho sai ka ce ga wani shine kuma tushen duk wani ta'addanci a duniya so abu na farko kenan abu na biyu shine mu ba kawarij bane domin kawari cikin usul su kallon duk wanda ya saba ma Allah kafiri ne mu ba haka muke kallo ba duk mutumin da yake munsifi yanzu ya ji matsayin mu akan wannan matsalar abu na uku kuma ya Allah sarki ka sa a nemo kuma duk wanda yake da shi zan dawo ranar laraba ina so don Allah a kawo min dan boko haram kwaya ɗaya da yake kilemin cewa shi ɗan izala ne. Masha Allah wannan challenge ba ya wurga ta yawa dan boko kwaya dan boko haram kwaya ɗaya da yake amsa sunan shi ɗan izala ne. wanda yana cikin aƙidar amma yana amsa shi ɗan izala ne don Allah sa kawo shi wannan shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ba mun gode duka a tashi muka shiga bayan eh, azumi yanzu muka fara program jiya muka fara yau ne na biyu insha Allah zuwa an jima muna da shak malam nasu shak Ado Musa bayan haka gobe muna da Sheikh Burhanuddin Allah ya ta cikin da malam Saidi Bashir malamin Shi'a Allah su ya yi da jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh